Ina godiya da salati da sallama da kuma gaisuwa ga 'yan uwa waɗanda suke tare a wannan majalisi da aka taru don gabatar da tattaunawa akan wasu matsaloli na ilimi waɗanda ke da alaƙa da addinin musulunci da kuma ilimi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bamu dacewa akan abubuwan da muka yi da waɗanda za mu yi a nan gaba babu shakka wannan matashiya ta cewa نشأة البلاغة العربية ودورها في فهم النصوص matsala ce mai girma kwarai da gaske a cikin ilimi wadda kuma ake da bukatan ɗalibai 'yan uwa mu fahimce ta sai da ta fuskanta sai dai a ƙulu haza kalimata haƙƙin wale ta tawadu'a cewa tsakanin da Allah wannan ba harka ta ba fanni na bane ba ne ya kamata ne karatu akan irin wannan ba amma da yake masu masu tsarawa su malam jamilu allah ya saka mashi alkhairi ya kira ni a waya ya ce an ce in zo ne tattauna akan wannan har zuwa jiyar haka ba rubuta komai da zan fara ba ya kira ni ya sake tuna mun na ce mashi wala ba rubuta komai ba na rasa mata ina zan fara <laughs> shi sa za ku ga takardar ga ta nan wata abtari haka ban ma sa sunana ba don ina jin tsoron a ga sunana a jiki ban kawai wasu 'yan dabaru ne na yi na kwakwaso maganganu a wasu wurare na so mu bita sama-sama Allah ya sa mu dace da abin da yake shine daidai da fatan ya zama akalla na biya wani sashe na abin da aka daura mun na wannan muhimma da kuma ba na ji a jikina cewa lalle ni na cancanta ne irin wannan tattaunawa wallahu almusta'an matsala ita ce muna da gaɓoɓi kamar guda uku albalad al-arabiyya annusus da kuma al'alaƙatu bai na hazai menene albalad al'arabiya menene kuma annusus da ake so mu fahimci muhimmanci ko alaƙar da ke tsakankaninsu ta yadda in za mu fahimci na na addini lalle muna da buƙatar sanin menene ilimin balaga na fara da batu akan kamar wata ishin shimfiɗa tautsiya da na kira ta tautsiya wato gabatarwa ko shimfiɗa wadda a ciki an yi zance wanda yake nuni zuwa ga cewa zaben harshen larabci don ya kasance shine buhun da aka zuba saƙon musulunci ne kuna wi'a'an da risalatin muhammadiyya ba wai zaɓe ne kawai da ya zo canki-canki ba zaɓe ne wanda sai da Allah ya zaɓa ya darji sai da Allah ya duba wani yare ne ya fi dacewa a cikin yarurrukan da Allah ya halitta a cikin duniya wanda ya fi dacewa da wannan sakon kamar yadda shi Muhammad din sallallahu alaihi wasallama zaɓe ne da Allah ya cikin zaɓaɓɓu haka al'ummar zaɓe ne cikin zaɓaɓɓun al'umma al'ummomi haka kuma sakon haka kuma yaren da aka zuba sakon a ciki ba wai kawai an zaɓa ne yadda in za ka fito kai kake ɗaukar yadda ka karama kai ka saka ba ba tare da sai ka shi wata fusun cancan kasa ko ta fi dacewa da inda za ka je ba domin ku wannan sakon nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne a matsayin rahama da Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ya ya bayyana cewa baya aiko wani manzo sai da yaran mutanen shi ma arsalna min rasuli illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum duk wani saƙon da za a aiko Allah yakan aiko manzon ya zama da yaran mutanen da aka aiko mushi su libayyana lahu, dan yi musu bayani su fahimta to me yasa Allah ya zaɓi lisanan arabiyyan bayan cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi an aiko shi ba zuwa ga larabawa kadai ba kaga shi ursila bi risali qaumi lakin risala ta tafatta qaumu saƙon ya wuce na al'umma shi kawai daga nan mai fahimta lalle yaren larabci ya sha bamban da sauran yarurruka ta fuskar muhimmancinsa da kuma sauƙin mutumin da ba balarabe ba ya iya fahimta sa da bisa alƙur'ani wannan daga cikin abubuwan da malamai suka bayyana wanda suke nuni zuwa ga ya yasa Allah ya zaɓi larabci don ya zama wato buhun da aka zuba wannan sakon na musulunci to tun lokacin da aka aiko da sakon musulunci sai zama waɗannan al'umma ta farko sahabbai da ɗaliban sahabbai tabi'ai su larabawa ne mafi yawansu fiye da kashi casa'in da biyar ɗinsu larabawa ne wanda ba larabawa ne a cikin su riga sun yi assimilating sun narke a cikin larabawa irin su bilal ba su da ragowa ujuma a harshen su zaka duk abin da ake faɗi suna fahimta duk saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa suna fahimta ba da haka ba za ka taɓa samun inda manzo Allah ya bayanin wata tsaya ta fuskar ya bayyana nahawun da ke cikinta ko balagar da ke cikinta ko wani saɓani da ke cikin wato ƙira'arta ko sarrafa ba ba sa buƙatar wannan ina fata mun gane kamar yadda misali yanzu mu hausawa ba mu buƙatar wani darasi a cikin ajin hausa da zai gaya mana lamiri da fa'ili da kaza kafin mu iya magana da hausa ba mu buƙatar wannan sai dai idan muna shi ne a hausa za ka ba ka bukata zuwa ga wannan amma daga shuɗewar ƙarni na ɗaya aka shiga karni na biyu aka samu futuhat musamman daga farkon daular bin abbas wacce ta da riƙa faɗin daular musulunci ya wuce garuruwan da ake cema biladun arab zuwa ƙasar farisa zuwa ƙasar hindu zuwa nan afirka har zuwa eh, kasar eh, abin nan morocco har ta tsallaka zuwa kasar andalus kasashen turawa daular musulunci ta kai har kabul wanda shine babban birnin kasar afghanistan a yanzu ta kuma shiga har cikin kasar abin nan wato kasar faransa gefen kasar faransa a yammacin duniya nan kuma ta kawo har bakin gabar a tekun barul abiyadin mutawassit a can cikin kasashen kamar kace libya kenan a yanzu cikin sahara sai zama akwai al'ummomi da dama da suka shiga musulunci wanda kuma duk mutumin da ya shiga musulunci tilka'iyan yana da buƙatar wani rabo ko da ƙanƙani ne na fahimtar larabci aƙalla abin da zai ba shi damar iya karanta alkur'ani da iya yin ibadoji da zikirori waɗanda su da larabci ne aƙalla yana buƙatar wannan sannan kuma baya ga wannan zai buƙatu zuwa ga samun ilimi dan ya san abin da musulunci yake ya san me ake ciki a musulunci sai zama kuma dukkan wannan ilimin rubuce yake da larabci an samu kuma mutanen da suke ba laraba ba sun yi kokari sosai wajen su fahimci ilimin don su ma su shiga a dama a yin su wanda wasu su ma har suka waye gari sun yi hidimar da ko larabawa ma sa'annun su ko ire-iren su ba su yi ba Allah ya ba su ɗaukaka a cikin harkokin ilimi na addinin musulunci waɗanda abubuwa ne sanannu ga mutane tun daga lokacin sai aka samu malamai suna ta ƙoƙarin bayanin alƙur'ani musamman don su yi bayani ma waɗannan bebayin da kuma laraba 'yan uwansu waɗanda cakuɗaɗɗeniya da waɗannan dangin wanda ba laraba ba ya fara taɓa asalin sadiƙarsu ya fara rage musu kaifin oruba kamar da kake gani misali a yadda muke rayuwa yanzu mutanen da suke cikin birane suke cakudu da wasu al'ummomi hausarsu ko fulatancinsu ko yarbancinsu ba zai daidai da hausa da fulatanci da yarbancin danginsu da ke ƙauye ba to haka su ma larabawa sun shigo cikin birane ga Baghdad ga Kufa ga Basra Makka ma ta zama babban birni na kasuwanci da tarayya ga wurare daban-daban an ɗebo mutane an kawo su wasu bayi ne wasu 'yan ƙaura wasu ma'aikata ne wasu a cikin hukumomin sojoji da ma'aikatan gwamnati wasu su duk ba larabawa ba ne ko kuma ko da larabawa ne sun sha kuɗi da wanda ba larabawa ba ko kuma iyayensu mata da suka haife su ba larabawa ba ne da aka sai zama ujuma ta fara yaduwa wannan shi ya buƙatar da al'umma zuwa ga samar da ilmomi wanda wanda za su kiyaye harshen larabci daga ya zama ya samu sawarwa wanda a da larabawa ba su tunanin yaran suna da bukata zuwa ga wannan hidimar ba daga na aka fara samun burbushi na haifar da ilmomin da a da a dunkule suke kawai ana ce musu ulumul lisan ko ilmul arabiyya a cikin su akwai nahu, akwai sarku, akwai balaga akwai adabi akwai arubi akwai akwai imla'i akwai tajwidi da dai ilmomin da suke da alaka da harshe ta kowace fuska haka aka fara samun su galibin malaman da suke wannan ayyukan a lokacin malaman kasar basara ne sun shiga gaba da kowa wurin waɗannan ayyukan sannan sai kuma malaman da ke da alaka da ilimin qur'ani kai tsaye waɗanda galibin su qurra'u ne sun buƙatu zuwa ga waɗannan ilmomin suna aiki da su wajen fito da wasu sirrori da ke cikin ayon alkur'ani da fahimtar da mutane wujuhu na kira'at da fahimtar da mutane yadda za a gane wasu kalmomi waɗanda ba gama gari ba a cikin ƙwar'ani ko Sunna har an samu ma malaman hadisi da kansu kamar yadda riwayoyi suka bin kanta dafa alkifaya kifaya fi riwaya na al bagdadi al ya kawo maganganu wanda ke nuni zuwa ga malamai irin su shuba malamai irin su al-a'mash malamai irin su yazid ibn harun sukan ce wa ɗalibansu ku je su asma'i ku je su akhfash ku tambaye su ma'anan waɗannan kalmomin ko su muku li'irabin waɗannan jumlolin sun fi mu ido akan wannan to har zuwa lokacin da aka samu al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sa wanda Allah ya mishi rasuwa shekara ta 310 ne Allah ya gafarta mai tafsirin sa da ya fara yi wanda shine kusan za a yi cewa cikakken tafsiri bil ma'anal hadith da ake amfani da shi kafin shi su ma'amar ibn musanna da su zajjaj da su farra'u duk sun yi ma'anar qur'an ko ijazul qur'an da ire-iren su a cikin sa tattauna akan abin da ke da alaka da lughal arabiya da ilmominta amma shi ya ware ne yayi tafsiri tun daga bakara har da bawo ke cewa sura bayan sura aya bayan aya duk da ya fi yawaita kawo asar na sahabbai da tabi'ai wajen fasar ayoyin amma wani lokaci yakan yi magana akan waɗannan matsalolin musamman da suke da alaƙa da wujo na na farshin huruf da ke cikin bambancin kira'a ah, musamman ya ka ambaci kira'a mutanen Madina ya ambaci kira'a mutanen Kufa ya ambaci bambancin su bai cika damuwa da abubuwan da suke da alaƙa da ijasan ba sai mutanen bayan shi ne suka ci wannan to sai zama rubuce-rubucen da wannan malaman suka yi na farko sai suka buɗe mutane ido akan lalle akwai bukata yanzu bukata ta fuskar su wanda ba larabawa ba su fahimta da kuma su larabawan su ma sun fara nisa da asali arabiya sannan kuma a an wayi gari malamai sun fara karanci waɗanda suka da wahayi ko suka da wanda suka da wahayi sun shuɗe wanda suka biyo bayan su su ma sun fara shuɗewa wannan shi ne kamar a ce matashiya game da abin da ya faru tun farko to sai na ɗauki ban san minti nawa ya kamata ne ba a kala. eh abi da rabi to baje kenan babu babu yadda ta to wallahi musa'an To, sai mu fara da bayani akan ma'anar waɗannan abubuwa guda biyu da muka faɗa ulumul balaga a ɓangare guda da kuma nusus ko lafazin albalaga lafazi ne da yake alawaza ne fa'ala wanda ake masdari ne na na ainihin wato kamar da suka ce daga baluga yablughu bi dhammil lam kaman faquha wannan kuma mushtaqqun ne min balaga بفتح اللام بلوغا بمعنى وصل شنو أصل آه، لا عربشن كما يدو سكي فريانا يعني. وإنما سمي هذا العلم بالبلاغة لأنه بمسائله وبمعرفتها يبلغ المتكلم إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل وواضح ومشتمل على ما يعين على قبول السامع له ونفوضه في نفسه أنا كيرا وانا إلي نيني بسنا علم البلاغة ana kiran shi da wannan suna ne saboda ilmomin da ke cikin shi da darussan da ake koya a cikin shi za su koya mu mai magana da harshen larabci yadda zai furta abin da ke cikin ransa ta hanya mai sauki wacce kuma za a fahimta wacce kuma a cikinta wannan hanyar zai samu yadda mai sauraren shi zai fahimci shi kuma mai sauraren shi zai girman shi zai ƙarfasu a zuciya mai sauraren shi فلما هذا صار هذا البلوغ المعنوي سجية يحاول تحصيلها بهذا العلم يعني إذا ما neman wannan karbuwa ka faɗi magana a karba abu ne da kowa mai magana yake neman ta to dai zama wannan shine manufa wato alwusul ma'anawi ba wusul ne hissi ba wusul ne ma'anawi da mai magana kowane mai magana yana so in ya faɗa a fahimci shi kuma cikin sauki kuma magana ta samu waka fi nufusi sami'in sai aka kira ilimin da suna albalaga wato tafa'uli da cewa sahibul kalami yuridu an yabluga qabulan inda sami'in fa hada yu'inuhu ala فهذا العلم يعينه على الحصول على هذا هذا القبول ذاك سابوه على وزن فاعولا بضم العين دلالة على السجية فقالوا علم البلاغة daga wazanin fa'ula aka samu albalagha fal a takeice inna ilmal balagati huwa al-ilmu bil qawaid allati biha yu'rafu ada'u jami'i tarakibi haqqaha wato ilimi ne wanda zai ba da dama a san yadda za a yi wa kowane zubin zance tarki kowace jumla ko kowane paragraph a bashi haƙƙin shi da yake bukata na tsari da aje kowace kalma inda ya kamata aje ta wa iradu anwa'i tashbih wal majaz wal kinaya ala wajha da kuma yadda zaka yi kwatanci ko kawo zance wanda yake mai daukar wata ma'ana ko kai saye dukkan su a bisa yadda ya kamata wa ida'i al muhassanati bila kufla yadda zaka sanya kuma wato al muhassanat abubuwan da ke ƙara wa zance armashi a cikin lafazin shi ko a cikin ma'anarsa ka sa su a inda ya dace a saka su ba tare da ka sha wahala ba ma fasahatul kalam kuma kai zance wanda yake fasihi fasihi shine wanda wanda yaji zai gane kuma kai ma ka samu da kake fara wa tanhasiru ulumul balagati ala thalathati furu gaba ɗaya balaga ta tsaya akan abu guda uku al ma'ani wal bayan wal badi wannan take ce kwarai eh, ina fatan dukkanin mu mun taba zama ajin balaga da haka ba mun zo don mai asalin ta'arifa din bane amma bai yiwa kuma mu tafi haka kai tsaye ba tare da eh, wannan waiwayen ba balaga ilimin balaga shi abin da yake koyarwa kenan wato bayan an ciro shi daga ilmomin tafsiri da lugha aka mai da shi ilimi mai zaman kanshi zai koya maka fasaha sannan kuma in ka koma qur'ani zai taimaka maka wajen fahimta shi da shi da hadisi ne amma a matsayin shi na ilimi zaman kanshi bayan ya samu intisari abin da yake koyarwa kenan yadda za a faɗi tsarin zance mai kyau yadda kuma an yi zance mai kyau za ka gane shi sai zama yana da fannoni guda uku akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan akwai ilmul badi wani ita ce jeren da malaman da suke yi mishi ma'ani sannan bayan sannan badi amma daga baya wasu sun canza ya kuma bayan ma'ani badi duka waɗannan jeren giya malamai suna yin ta to menene ilmul ma'ani ilmul ma'ani shine wato wanda zai koya maka yadda ake zuba zance yadda ya dace a zuba shi gashi ya ce huwa al-masailu allati bi ya yastati'u al-mutakallim an yu'abbira an jami'i muradihi bi kalamin abinda zai koya maka yadda mai magana zai faɗi abin da yake so manufar kuma ta fito fili ma'ani, علم المعاني في ذلك لأن مسائله kaifa tu'abbiru an عن معان كثيرة بألفاظ قليلة zai koya maka ya za a yi ka faɗi magana mai faɗi ka taƙaita ta a cikin zance kaɗan ya za a yi magana kaɗan ka fahimci abin da ke cikin ta na ma'ana mai faɗi kaga tun daga nan za a gane muhimmancin balaga wajen fahimtar nasoshi na shari'a domin ƙwar'ani shi ma maganganun shi a dunkule suke sannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata an ba shi jawami ulkali na daga cikin abin nan dinsa karamatu din shi da Allah ya bashi na musamman khasaisu ɗinsa, akwai madunkulallin zance zance kankani amma mai ma'ana mai fadi kwarai to ya bai ka fahimci wannan zantuttuka wanda magana an za a maka ita ba sai an faɗe ta duka ba a'a faɗi wasu kalmomi su wakilci kansu kuma su wakilci waɗanda ba sa nan a fili in ma bi ziyarati lafzin wani lokaci akan ƙara lafazi ne ƙwaya ɗaya kalilin kaɗan ya dillu ala ma'anan ya nuna maka wata ma'ana wanda haƙuhu an yi adda bi jumali wanda wannan ma'ana ne, wannan kalma ƙwaya ɗaya tana wakiltar kalmomi ne da yawa ko jumloli da yawa mithlu siyagati innama fil hasr in ka ce innama adatu hasrin tana zuwa ne dan nuni zuwa ga maganan nan wana kawai ta shafa misali aka ce a zaidu in ka kara kace inna ma ja a zaidu wannan inna ma tana nufin a zaidu a ci ahadun raira zaidu kaga wannan jumlo wannan tarin kalmomin duka inna ma ta wakilce su to ya zai ka fahimci irin wannan a cikin ma'ani yake wa ma bi Allah da shay'an ko kuma ba za a ƙara komai ba walakinnahu yurattibu al-kalama ala kayfiyatin tu'addi bi dhalika tartib ma'anan za'idan amma za a yi ma kalmomin kon gaba kon baya a ɗauki wata a maida ta gaba ta gaba a maida ta baya a canza musu wurin gaba da zarar an yi haka sai a waye gari ya ƙara ma'ana ko ma'anar ta waccan ta farko ƙarfi kamar mislu taqdimul maf'ul wa dharf li ifadati hasr fi na'wi Allahu ahad wa iyyaka na'bud kaga ah, yanzu kaga idan ka ɗauki wannan misalin iyaka na abudu iyaka ɗin nan maf'ul bihi ne muqaddam ala fi'lihi wa fa'ili na abudu shine fi'ilin wa fa'iluhu damir mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu to me yasa a gabatar da iyaka dan tufidul hasar ai na abuduka ya rab wala na abudu ilahan ghairak yanzu wannan doguwar ma'anar kawai dawo da iyaka a farko maimako a ce na abuduk ko na abudu iyaka misali da bai a faɗa haka da aka dace farko sai ta ƙara wannan ma'anar to wannan yanzu a cikin ma'ani ake koyon wannan zubin zance don a bashi ma'anar da ake so a bashi ƙara wata kalma ƙwaya ɗaya don ta ba da ma'anar kalmomi da dama ana ake ana ake darasa wannan a cikin ilimin balaga dan ta bada ma'anan za'irin fa huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabi wa kayfiyatu tansik at-ta'dil alladhi bihi yakunu al-mutakallimu baligan fasiha wannan shine ilimi wanda yake koya ma mutum yadda zai tsara zance da larabci ta yadda mai magana zai zama ya iya magana kuma yana da fasahar zance wannan shine fanni na farko kenan ilmul ma'ani a cikin shi ake koyon waɗannan salo da haka za ga cikin shi akwai magana akwai akan hasar magana akan al-khabar wal insha magana akan muqtadatul khabar kaza kaza da ire-iren su sai kuma ilmul bayan wanda shi kuma yana koyar da yadda ainihin wato zaka faɗi magana ɗaya da salo daban shine a takaice abin da yake koyarwa eh wuduhu dilala ala al-murad ka kauli an taratu asadu wa hakimun kathirur rimat da ramat yanzu waɗannan maganganun guda biyu suna nuni zuwa ga siffanta an tara ne shi da asadi da shaja'a amma sai aka ce asadi kaga ciki akwai tashbihi bali wanda an ɓoye arkan ɗinsa da kaza da kaza haka hatimu kasiru ramad wannan kuma kinaya ne akan karam ko to wannan cewa wane mai kyauta ne a larabci akwai salo har kala goma sha hudu za ka iya faɗan wannan salo kala goma sha hudu wanda za ka bi kowane salo don ka faɗi cewa wane yana da kirki na kyauta akwai shi wani na da jarinta za ka bi salo shi ma kala goma sha hudu a cikin waɗannan salon suna koma zuwa ga abu uku suna koma zuwa ga tashbihi da isti'ara da majazi waɗannan guda uku su ne kafaffasa su za a samu har salon zance kala goma sha hudu wanda dukkan shi yana bayuwa zuwa ga ma'ana ɗaya wannan shi kuma shine ilmul bayan kamar yadda sunan shi yake nunawa wato zai tarbiyyantar da kai akan ya za a yi ka faɗa abin da kake son faɗa ka bayyana shi ya zama gashi kuru-kuru ana gani zaka za a yi tashbihi wanda zai ratsa jikin mutum zai bar mishi ta'asiri za ga Qur'an na cike da kwatanci iri daban-daban saboda muhimmancin kwatanci wajen gane zance to da guda biyu nan suna iyakar balaga da da sun su ne iyaka sai daga baya sai aka aka samu na uku wanda kamar su ma sauran dama fa akwai shi amma ba a fito da shi fili ne da kowa zai gan shi ba sai da aka samu su malamai daga baya suka bari suka ware wani ilimi suka kashi da suna ilmul badi' yahtassu fi tahassuni awjihi al-kalami al-lafziyya wal ma'nawiyya bayan mun ce ya cika an samu abin da ake so farko tarkibinsa salimi ne kuma an sa mishi abin da ake ganin ya dace da shi na salon zance wanda shafi ma'ani ko bayan to akwai abin da ake so kuma a ƙara wa zance na wata kwalliya ta musamman ko dai kwalliya a cikin lafazi su ne almuhassanat allafziya ko kuma kwalliya a cikin ma'anar shi shi ne almuhassanat alma'anawiyya ɗaya daga cikin waɗannan biyun duka yana komawa ne zuwa ga abin da ake ce mai ilmu albadi wa an sha hada da ilma al-khalifatu al-abbasi ah, ibn al-mu'taz shine shine wanda ya kirkiro wannan ilimin ko kuma ya fara kawo shi daban ah, ah, shi malam wannan halifa wanda wanda yake cewa rana ɗaya kawai a sarauta in za ku yi tuna labarin shi wanda aka nada shi sarki lokacin a ta rigingimu rana guda kuma wasu abokan hamayya wanda suke jam'iyyar wani wanda ba shi ba suka haura cikin gidansa suka mushi yankan rago farko dai suka sace suka tafi da shi sannan suka je suka kashe shi daga baya ka tsanci gawar shi ah, wannan ya faru a shekara ta ɗari biyu da da shidda, bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin dole barin Abbas tana cikin rigingimunta kamar kace abin da za a ce ma rigingimu na cikin gida ah, internal crisis waɗanda suka taimaka wajen karya lagon wannan daula a waɗannan zamun to wannan halifa baya kasance shi ɗan sarki kuma sarki mawaki kuma yana da ta cewa ƙwararre ne a ilmomin wato da ake yayin sa a zamanin daga ciki akwai ilmin naƙadi da ilimin balaga da ilmin tarihi a lokacin yana da rabo a duka waɗannan ilmomin yana da rubuce-rubuce a kansu yana da ta cewa a kai shi ne fara yin rubutu littafin shi mai suna dalailul ijaz ko kuma ah, kitabul bade ah, ana kiran shi da suna kitabul bade sorry ba dalailul ijaz ba gashi ne yake cewa وذلك من خلال إصداره لكتاب عرف باسم البديع وفيما بعد تحدث قدامة بن جعفر bayan shi kuma kudama ibn ja'far wanda ake mashi take da al-katib wani ɗaya daga cikin manyan ministoci da suka yi aiki a gwamnatocin wancan zamani ya littafi wanda ya same suna abin nan naqd shi'r kudama ibnu ja'far yana da littafi mai suna naqd shi'r wanda shine kusan kace littafi na farko da ya fara gina nazariya wata shafi waka kawai a larabci shi ma kwararre ne a sanin ilmomi na fassararren ilmomi irin su falsafa irin su mantiki waɗanda aka fassara su daga yunan ya waɗannan sun taimaka shi wajen zazzakuro wasu abubuwa da ya kira su da suna al-muhassanat al-badiyya daga ciki a lokacin ya saka wasu wasu abubuwa a cikin tafin nashi da suke da alaka da wannan wata taba'a zuhuru ta'alifati wal kutub al-mutakhassisa fi hadha al-majal hatta asbaha majalan yatanafas al-udaba fi ikhtira' al-muhassanat al har ya zama wani tage na ilimi zama zaman kanshi wanda ya ba mutane dama su yi gogoriyo wajen kirkiro abubuwan da suke so su kirkiro wa ziyarta aqsamiha da kuma ƙara faffasa su wa tajru al-isharatu ila anna hadha al-ilma yanqasu ila qismaini ra'isiyaini babu lati a tuna mana cewa wannan fannin shi kuma ya kasu gida biyu akwai muhassanat ma'anawiya kuma muhassanat lafziya, babu wannan ma'arifan da ke cikin lafziya a cire ta kuma muhassanat lafziya, muhassanat ma'anawiya suna wanda suka shafi abin nan ma'anar zance irin su tauriya ke akwai kuma masu nasu lafziya irin su jina wanda za a gan su karara dukansu waɗannan abin da ake ce ma adam magana ko figures of speech kamar da malaman ingilishi suke ce musu salon zance ne na musamman wanda yake ƙara ma zancen armashi waɗannan a taƙaice kwarai da gaske yayan wa masu albarka su ne kashe-kashe na ulumul balaga sai mu je kan tarihi a takaice yadda aka yi balaga ta taso wanda mun dan faɗi wani abu a baya a kan shi amma bari mu bi uh, jerin giyar abin da aka rubuta mu ji me suke cewa nash'atul balaga fi rihabil qur'anil karim asali balaga ta taso ne a cikin farfaji alqur'ani ba taso a matsayin ilimi zaman kanta ba ba balaga ba dukkanin ilimin larabci dan ka bi tarihin su an yi su ne don yi wa ƙwarani hidima kamar yadda muka ji a baya musamman ilimin nahau ah, wanda da haɗe suke da sarfu duk malaman nahau ƙwararru in ka bincika ba ga su ne dai malaman alƙur'ani su kisa'i su farra'u su abu amrin duk waɗannan malaman ƙur'anin ko malaman nahau har nan baya baya su shatsibi su abu amr da dari dukkan su ƙwararrun malaman arabiya ne dukkanin su wasu su ma kamar da mamu shatsibi ma kwarewar sama a arabiya ta fi kwarewar shi a ilmin qira'at haka ibnu malik mai alfiya kwarewar shi a qira'ar shi kuma ta fi kwarewar shi a arabiya ma duka haka suke wato ilmomi ne waɗanda ba sa rabuwa da juna ba wanda za a ce wannan ya iya ilimin qur'ani amma bai san larabci ba ko ya iya ilimin larabci bai san qur'ani ba babu waɗannan malaman ada ada babu irin su na'am wal idraki jamalihi wa ijazi kuma an kirkiro ita balagan ne dan a riski abin da ke cikin zubin zancen alkur'ani na jamal aljamal tarkibi Ƙur'ani na da wani salon zance wanda ya gagaru kowa a ah, duwanda ya san me larabci ko ɗan yayi ya kanta alkur'ani. ya san bai taba ganin wani zance irin shi ba wannan tun farkon zamani da kafirai da musulmai da an yi ijma'i akan haka hatta kafiran makka da suka ki imani sun yadda cewa wannan zancen ba waka bane ba abokanci bane ba ba wani ne ya koya mishi ba lalle wannan zancen yana da wata kadasa yana da wani tsarki da ba irin zancen mutane bane amma dai sun sun tubure ne saboda wasu manufofin su na daban to haka kuma har kafire na wannan zamanin irin musashirikun suna da daga cikin sako masu adalci da suka yadda cewa lalle wannan ba zancen dan adam bane to qur'ani da wannan jama'a din to jamal din baka iya fahimta su haka dan ba jama'a ne adi ba akwai jamal adi allazi yastadiu an yatabawwaqahu kullu insan adi ko da misali yanzu kalan wuri fenti mai kyau riga mai kyau mutum mai kyau kowa na iya ganin shi ya gane kuma ya ce kai wannan mai kyau ne to wannan jamal ne adi jamal ne adi amma yanzu misali nagartan motsa ko nagartar siminti a ce wannan simintin mai kyau ne kaga wataƙila ni da kai da musan gini musan siminti mai kyau ba wataƙila ni da kai da musan mota ba ba mai kani kanci ba dan mun ganta kawai da sabon kanci ba musan ne nagarta ba ce kawai nagarta ba to wannan kaga jamal ne tekniki to qur'ani da wannan irin jamal din ba jamal ne adi ba kowa zai iya kashe ba sai dai kana da sadiqa ta larabci ko kuma kana da wasu ilmomi wanda za su taimaka maka ka samu imkaniya wadda da bata kai irin wancan nan modern tongue ba imkaniya ce wacce take a akalla kasila bi an tu'inak ala fami wa idraki jamali to abin da ya kawo balaga kenan farko na biyu kuma ijaz Qur'an ya da ijaz shine ya gajiyar da kowa akwai ijaz lafazi akwai ijaz tarkibi akwai ijaz tashri'i akwai ijaz qasasi akwai ijaz ghaibi abubuwan da Qur'ani ba da labari da nada da wanda za zo gaba ghaibi kenan wanda kowa bai sani ba sai a cikin Qur'ani qasasi babu wata kissa da Qur'ani ba ita ba da labari wanda aka bincike aka ce kuskure wajen fadan inda ta faru ko sunayen waɗanda ta faru da su ko garin ko zamanin babu sabanin duk wani littafi a duniyar nan zai iya ba da labari a je a wani bincike anthropologically ko archaeology ko history su je abinci ba sai a ce ba ka kisa ta jawa da ba ana ta gaya mana baya ji da shi ne eh, shugaban hausawa ba daga baya malama wasu suka ce ƙarya ne <laughs> malama wasu da kansu farfe su shi suka ce ƙarya ne kuma dole aka da aka yi da cewa ƙarya ne ba maki kuma wannan gaba yanzu su ma ƙarya suke su ma to kaga amma qur'ani har yau ba wanda taba gano ta kissa da ta shafi namarut ko ta shafi habila da kabila ko annabi musa ko kirkiro farkon duniya ko tarihin zulkarnaini wani tarihi da za a ce an gano wani gazawa da qur'ani babu ba wanda ya sauna to wannan ijaz kasasi kenan akwai ijaz wanda yake tarkibi salon zancen shine ma wanda aka ce na yi sa'ayi kowa ya kasa yi kawai mutum ya tsara mazanci wanda ya gama irin qur'ani an kasa sannan akwai ijaz wanda yake ainihin wato a a na faɗi wajen guda biyar ko to mun dauka da ku dauka shikenan sai a kuma tafin ijazul qur'an na na wancan da muka mata zan faɗo sun tafai daga baya da za su taimaka wajen samun wannan to don fahimtar waɗannan ijazu din da qur'ani yayi musamman ijaz lafaz yanda ya tsara rancen shi fawasil ɗinsa wato ƙarshen ayoyi da jeran giyarsu da kuma zance wanda yake ana maimaita shi amma kuma baya gajiyar da mutane wanda a ɗabi'a ɗan adam bai san jin abu maimai kalla ka ga ko ne ka kalle shi yau za ka ji ka tarala na kalle wannan ba ka bari ko ma ta kace ta sa kaya ta sabo sai ka gaji daga nan wannan kaya amma qur'ani zai ta ɗan abu yana maimaita shi ka ɗauki misali duk kisa annabi Musa duk izin Qur'ani akwai ta amma da kan da kace kai bari tsallake na ina jita baya yadda kake kallon fim kana forward misali babu babu maimai irin wannan ko kuma koda maimai da yake a cikin sura guda ko bi ayi ala ya duk ma to ma da ake rubutawa ko ire-iren su wala kadai san qur'ani da zikir fa lamu mudir inna fi zalika la aya wa ma kana aktharum mu'min irin waɗannan da ake ta a cikin sura guda su ma baka ji ba da su sai ka na ƙara daɗi ma mazancan ko to irin wannan mai din da qur'ani yake ya za a fahimci meye ma'anarsa yana cikin idan da qur'ani ne maimai din kissoshi maimai din hukunce hukunce maimai din lafuzza a cikin haka aka faru balaga ina fata muna ganewa wazalika kana fi bidayati amrihi mansuran fi kutub tafsir alqur'ani ya arbu al mufassiruna inda bayani idaz alqur'an da haka ga farko ilimin balaga yana cikin littafin tafsiri malaman tafsiri suna kawo bayani akai in za su yi magana akan ijaz وكذلك يوجد بعض أجزائه في كتب شرح الشعر ونقده ومحاضرات الأدباء kuma كما samu سامو ونساشي na abin da ya shafi balaga a cikin tafan waka da nakadinta sai a ɗauko ayin alkur'ani a nuna yadda take taimakawa wajen gane wannan waƙar a faɗa abin da ke cikinta na ijazi da aka sai aka fara samun wannan ijazin da bayani a na balaga a cikin littafin adabi domin masu adabin suna kokari su bayyana yadda mawaƙan suka ta'asirantu da alkur'ani wajen tsara waƙoƙinsu Fallafa, abu ubaida ma'amar ibn musanna wannan malami eh, daga cikin malaman eh, arabiya ne shi ma wanda ya rasu shekara ta da ya rubuta littafi mai suna majazul qur'an wal jahiz abu usman eh, amr ibn bahar wani babban malami daga cikin malamai masana larabci a wancan zamanin shi kuma ya zo daga baya littafai da dama kutuban kafira albayanu wat tabiin kitabul hayawan kitabul bukhala littafan shi baya baya gajiya daga yin magana akan balagar da ke ciki duk da malami ne ba mu zare fil adabi wal lugha wa kana babu ba'd min hadha al ilmi mansuran aidan fi kutub al nahw haka in ka dauki tafan nahw musamman kitabu sibawi wanda shine suke mashi lakabi da qur'anun nahw sibawi ya rasu ka 180 ne ba hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi rubuce a cikin tafin shi akwai makabaya da suke balaghiya ne zaka gansu a ciki haka mun ambaci farra wanda shi kuma ya rasu shekara ta ɗari biyu da da bakwai farra'u tun daga sunan shi ba asali farra shine mai jefa fata amma aka ce walam yakun farra'an wa inna ma kana yufsil kalam saboda ya iya jeme zance ya iya yin sala sala da magana gunduwa gunduwa sai ake ce mishi farra'u ba wai aikin jima yake yi ba haka irin littafin shi mai suna ma'anil qur'an shi farra'u ma'anil qur'an Allah ya gafarta musu gaba daya ولم يخص يخص بالتعريف الا في اخر القرن الثالث الهجري ba a ware littafin ilimin balaga aka mishi rubuce shi daban ba sai ƙarshen ƙarni na uku na hijira in allafa abdullahi bin al-mu'taz al-khalifatu al-abbasi al-mutawaffa sanata 96 ba da mi'atain al-hijra ba da mi'a sani al-hijra allafa kitab al-badi' yayi magana ya rubuta al-badi'u wa awda'ahu 17 naw'an ya kawo nau'i goma sha bakwai na albadi'u wa addal isti'ara ta minha daga cikin abin da ya kawo a lokacin akwai al isti'ara ya lissafa ta a cikin wato abin nan badi'u to kaji wannan farko farko abubuwan da suka faru kenan wa amma annal ulama ikhtalafu fi tahdidi ya mai tafi kuskuren injine اختلفوا في تهديد وجوه الإعجاز في القرآن إلا أنهم يتفقون تقريبا Alanan أن الإعجاز البلاغي وجها مهما لا يمكن إغفاله duk da yake malaman ah, ulumul Qur'an su yi saɓani wajen tantance menene ijazi kuma kala nawa ne da aka kuma ambaci wasu waɗanda muka iya tunawa ko Allah ya san shi musu amma akwai su da dama wujuhudin su kamar yanzu a zamanance suna magana a abu da ake ce mashi al-ijazu da ilmi scientific wato bayanai da Qur'ani wanda suke da alaka da kimiyya da fasaha kaga wannan da ba a san da shi ba lokacin da babu waɗannan discoveries ɗin ko waɗannan intajat ilmiya jadida ba a san da shi ba to babu mamaki kuma nan gaba za a sake samun wani salo na na wato ijazul qur'an wanda mutane da za su rayu a wancan zamanin mai zuwa su ne ko za su iya fahimtar shi watakila to da haka duk dai malamai sun yi saɓani wajen tantance ijazul qur'an amma dai sun yi da cewa al ijazul balagi ijazul ke nuna fasaha alqur'ani wata fuska ce daga cikin fuskokin ijazi wadda bai yiwuwa a yi watsi da ita ولقد دونوا في ذلك مؤلفات تحمل مل... تحمل ملفوظاتهم وآرائهم وأفكارهم البلاغية دان haka suka rubuta littattafan nan waɗanda muka ji da su, waɗanda suke dauke da wato malhuzat abinda suka tsinkaya wa ara da tunaninsu wa afkar da hangen su wanda suka tafi balaga alkur'ani hatta asbaha mu'zama kutubul mu'allafa fi zalim qur'ani masajir balaghiya haka wai gari mafi yawan littattafan da haka rubuta a ilmin qur'an sun zama wato abin nan ne abin ne references ne tuwasan bayanai ne manazarta ce ga ilimin balaga ka risalatul khattabi kama abu sulaimana hamad al-khattabi wannan malamin hadisi ne babban malami ne littafin shi na ijazul qur'an wan nukat fi idazul qur'an rumani wa idazul qur'an lil baqillani wannan abubakar al baqillani malamin ilmin kalam din nan wal burhan al kashi an idazul qur'an na az-zamalak az-zam lakani wa ghairiha min kutub da wasu waɗannan wannan duk misali na cikin tura'a na kudama wanda an yi sai don idazul qur'an amma kuma suka wayi gari me son ya fahimci balaga la yastaghni an ثم صار البلاغيون يؤلفون مؤلفاتهم البلاغية لتكون وسيلة لفهم الإعجاز القرآني تباين دا أنا إنشاء أتشين على القرآن أكا واري أكا يسو دبان سيزكم إذا ما أنا ينسو دن أي إياسو أقوم أفنش القرآن كذا سنكما أو بغسو كنا كما تدل عليه عناوين هذه المؤلفات لكن لي سنة وانا التفن نكسا دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني wannan za ka yi cewa kusan shine rasulul balaga wannan al-jurjani a'maluhu ahamiyatu fil balaga la tuqaddar bi saman haka al-ijaz na al-alawi wa haka nihayatul ijaz fi في قراءة الإعجاز مع الفخر الرازي من تفسيري والطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق وعلوم الحقائق الإعجاز مع العلوي وغيرها من المؤلفات وكثيرا ما يؤكدون أهمية تعلم البلاغة لفهم القرآن وإدراك إعجازه دكتور ننصر كرنتا تندق مقدم ومس zaka ga suna bayani akan muhimmancin sanin ilimin balaga domin gane ainihin wato Qur'ani kuma ja'al Abdulkadir Juzani da muka ambata a baya wanda ya rasu shekara ta 481 da 71 amin yazo yayi ijazul Qur'an wa asrarul balaga littafai ne guda biyu awwaluhuma fi ilmi al-ma'ani wa thani fi ilmi bayan fa kana awwala kitabain mayyaza hadha al-ilm an ghayri sai suka zama wannan tafan nashi su ne littafai na farko da suka fara tantance ilimin balaga daga waninsa walakinahuma kana ghaira mulakhasai sai dai bai yi su a takaice ba ya cika zance akwai hashu wala ta mayyit tartib kuma zubin su bai cika ba fauma sai suka kama da mislu durrin mutanasirin kanzu kamar ka ce wato wasu kayan karas ne ko zinariya ne amma wanda aka watsar da su a cikin wani fili ko cikin wani yashi suna bukatar wanda zai tattara su a wuri guda ɗaya ko fambara sirajuddin yusuf bin muhammad ibn ali na sakkaki al-khawarizmi sai wani babban malami shi ma ba zane ne wannan malami mai suna as-sakkaki shine yayi maza ya tashi yayi hobbasa ya rashi ka ta 626 ila nazmi tilka durar fa allafa kitabahu al-ajib al-musamma miftahu al-ulum fi ulum al-arabiyya wannan dafin nashi miftahul ulum littafi ne ban mamaki wa'udu al-qism al-thalith minhu alladhi huwa al-maqsud min at-ta'lif a cikin littafin akwai bangaren nahwu akwai bangaren arubi sai kuma bangare na uku shine bangaren balaga dawwanaha ala tariqatin ilmiyatin salihatin litadris wabbt ya tsara shi bisa salo na ilimi wanda ya dace da ilimi ya dace da karantarwa za a iya hadda za a iya koyon karatu da shi fakan kitab al-wahid iktabasahu min kitabai Sheikh Abdul Qahir ya zama littafi ne kwaya ɗaya wancan yayi nashi guda biyu sai ya tsakuro daga littafan Abdul Juzani sai ya zuba a ciki ومن مسائل الكشاف sannan ya ɗauko maganganu daga littafin kashaf tafsiri na abin nan jarun layi zamakshari fa asbaha umdatan lit talibina da ka littafin miftahul balaga abin nan miftahul ulum fi ulumil arabiyya sai ya waye gari madogara ga dalibai da hada ilm masu neman wannan ilimin Wata وتتابع الأدباء بعده في التعليف في هذا العلم الجديد duk sauran da suka biyo baya to kawai maimai ne suke na abin da waɗancan suka rubuta da haka ba mai ta'arudi gare su ba musamman malaman wannan zamanin da suka rubuce rubucen su farfesoshi da manyan masana da manazarta da masu bincike ga suna ƙasashen larabawa iri daban-daban misra suriya Saudiyya, iraki akwai rubuce-rubuce da dama dukkaninsu maimai ne na abubuwan da ke cikin waɗancan da ana magana balaga kadima amma akwai balaga hadisa wacce take eh, tsakure ce daga cikin irin abubuwan da larabawa suka samu bayan alaƙa su da turawan yamma alaƙa ta al-ihtikaku wanda ya faru tun bayan zuwan Napoleon ƙasar Misra wanda ya kawo farmaki ba na soja kaɗai ba farmaki har na sakafa wanda ya zama dalilin samun alaka ne ƙarfi tsakanin kasashen larabawa musamman misra da ƙasashen turawa musamman faransa da ingila da jamus wanda suka koya musu ilimi da dama na adabi da ilmomin kimiyya da fasaha da dabarun noma da yaƙi da da makamantansu da tsarin mulki to daga ciki an samu juyin juya hali mai yawa game da ilmomin da suke cikin arabiya na hau sarfu adab balaga da sauransu wanda ina ganin wannan ba mahallin tattauna su bane amma da yana magana akan balagar kadima to daga kan asakaki duka sauran to mabiya ne kawai ga abubuwan da suka gabata to wannan take kenan jama'a dangane da albalaga da kuma dan takaitaccen bayani akan tarihin ta wallahu a'lam sai mu kuma ɗayan bangaren shine bangaren annususu diniya wanda aka ce ana so a san alaƙar to kalmatun nas fi lugal arabiyyar ilmiya banda ah, bayani akan mu'jamiya wanda yake nufin tudu annas shine abu da ya ta kowa yake ganin sa amma ah, a ilmance a gun malamai aka ce nas ya daukan ma'ana ɗayan biyu akwai ma'ana wata ke tsohuwa ce sananniya a gun malaman usul fiqi musamman ita ce allabdul ladzi la yatamiru illa ma'anan wahida sukan ce ma ta'awiluhu tanziluhu abin da yake nassi karara zance qul huwallahu ahad la yahtamidu ghaira hadha ta'wil bi anna allaha rabbul ahad samad to wannan shi suke ce ma nassi sai a ce wannan nassi ne yanzu akan ahadiyar Allah malaman su suke suka ce nassi galibi abin da suke nufi kenan eh, bi ma'ana annahu la yadullu illa ala ma'anan wahidin wa munafin da ihtimali ila ma'anan akhar cewa baya nufin wata ma'ana sai kwaya daya kuma ma'anan nan kwaya ɗaya ta soke yiwuwar samu wata ma'ana daban ma'ana ɗaya yake nufi kuma wannan ma'ana ba ta yadda a ƙara wata ma'ana ba wa hadha maana muwalladun khilal al-asr al-abbasi ibana az-zihar al-haraka al-ilmiya an tariki tarjumata ilmi al-mantiq ita ma kanta wannan ma'anar ah, fararriya ce a zamanin abbasiya lokacin da ake ta tarjamar ilmomin yunan wanda daga cikin muhimmin ilimin da aka fassara zuwa larabci akwai ilimin mantik duk da matsalolin da ya kawo amma ya yi amfani wajen wato sakkala wajen tashi tunanin mufakkirun a wannan lokaci Saniyar ma'ana ta biyu kullu wannan akwai ma'ana kullu ma tammata ta'lifu min al-kalam mutlaqan duk zancen da aka daga aka yi shi aka haifar da shi duk da ya bar ya bin zuciyarka domin zance dama daga zuciya yake daga tunaninka da kai tunanin zaka faɗe shi an ka faɗe shi sawa'un da baka ne ko da rubutu to sunan shi nasu musamman wanda yake an taskace shi dan wani amfani ba zance ne kawai aka abir ba misali mu ɗauka rubutaccen jawabin da wani shugaban ƙasa ko gwamna zai gabatar bar juma'a abinda za a gabatar press conference za a zo a gabatar da shi waka wasiƙa eh, takardar yarjejeniyar sai da wani abu ko sayen shi takardar yarjejeniyar yin wani sulhu takardar abin nan shaidar ɗaurin aure ko sakin aure ko certificate da makanta duk waɗannan ko dukansu nusus ne bil ma'anar hadith dukansu abin da ake ce ma text ne wato nassi ne tabbatacce an riga an tsara shi yana da ma'anar shi yana da kuma matsayinsa haka da abin da karanta a cikin jarida ko a cikin littafi ko a cikin wani saƙo rubutacce duka text ne ta nake hata saƙon waya da muke tare muke ce mishi text shi ma nas ne yana da hukuncin magana ko take rubutacciya yace kullu ma tamma ta'rifu al kalam mutlaqan bima yahmilu min ma'anin aw ma'anin sa kwaya ɗaya ce ko fiye da ɗaya ne yahtamiluhu ta'abiru wanda wannan zancen na iya ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya domin shi zance idan da shi ya riga yi shi to yanzu bai da mulki ba a kan shi ba yi da ta cewa a kan shi masu karantawa da masu saurare su ma sa da cewa a kan zancen kuma ta cewa wasu tana iya bambanta su ba shi fassarori daban-daban daban to da haka shi za a samu zance guda ɗaya ya ɗauki ma'ana fiye da ɗaya wata ma'anan ma kai da kai zancen baka nuface ta ba amma kuma za ka ga eh lalle ma'anar zancen yana bada wannan ma'ana babu shakka kai ba ita kani ba amma zancen na bada wannan ma'ana ya ci gaba da cewa ah, wa hadha huwa al-ma'na al-jadid al-mu'asir alladhi iktasabahu labd an-nass wannan shine sabon ma'ana ta zamani wanda lafazin annas ya samu wannan ma'ana ka natijatin min natayil iktisal faqati bil adab al-gharbiyya Kamar wani ɗaya daga cikin sakamakon Eh, wancan magana da muka yi na samun alaka tsakankanin larabawa da mutanen gabashin yammacin duniya wato turawa su وقد شاء استعمال كلمة shi شيوعا ملحوظا malhudan lafiya matin الأدبيات wannan kalma ta annas ta samu yaduwa yaduwa mai wanda kowa zai iya eh, tsinkaye cewa lalle akwai ta musamman a cikin adabiyat a cikin rubutattun maganganu shi ake a cikin literatures na kowane fanni akwai text fannasu al'adabi masalan kalamun fanniyun سواء كان شعرا أو نثرا أو مسرحيا والنص العلمي هو الكلام العلمي والنص الفلسفي هو الكلام الفلسفي وهكذا هو فني هذا النص ce النص in ka je kotu akwai nusus eh, eh, kanuniya su ne irin waɗanda ake suke cikin eh, abin nan Uh, creative da panel code da wane ne su kanuniya in ka je uh, abin nan uh, bankuna akwai sukuk akwai nusus eh, wanda suke kamar su checking haka da waye duk su ma nusus ne in ka je gun fadan falsafa akwai nusus falsafiya maganganun malaman su idan ka je abin nan wurin masu karatun adabi akwai nusus adabiya sune waƙoƙi da rubuce-rubuce riwayat novels waye da suke karantawa kowane fanni da na ilimi suna da nusus ɗinsu haka ba ita sa'ad da'iratul nas wa amma nasu shar'i to mu tunda muna magana ne akan nasu shar'iyya fa yutlaqu ne wannan fa yutlaqu ala al-ayat al-qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya sanda aka ce nusus shar'iyya to binan ne al da hadisai matanin al matanin hadisai wa qad yatasamahu al-ba'd wasu malamai kuma sukan dan yi sakaci fa yudkhilu fi mafhumihi aqwal al-fuqaha maganganun malaman fiqh wa fatawihim da fatawoyin malaman fiqh su ma sai a ce nusus ne shar'iyya ma'ana yanzu bayan qur'ani da hadisi za a daukar risala ita ma matsayin nas shar'i za a daukar fatwa wadda bin baz ya bayar ko albani ko abubakar gumi a ce ita ma nas ne shar'i in ka dauki fatawan malamai wannan ta samu ne saboda alakar waɗannan maganganu da waɗancan galibinsu sakamakon karanta waɗancan ne ko kuma ana yin su ma ana yi ana saka waɗancan da ciki maganganun malam fiqh da fatawas suna yi suna saka hadisi da qur'ani a ciki to sai suka samu wannan lakabin su ma tajawuzan wa ala hadha yumkin alqawl bi anna almurad bin nass alshar'i alkalam as-sadir mashra'i alislami wato shine zance wanda ya fito daga tushen shari'ar musulunci qur'ani da hadisi kenan li tashri wanda aka yi shi kuma dan bayanin shari'a dan bayanin abin da ya shafi ibada ko mu'amala ko wani hukunci ko wani bayani ko ta karantarwa ta addinin musulunci to zuwa nan ya kamata a ce mun fahimci abin da ake nufi ah, da nassi ko mun fahimci abin da ake nufi da watin balaga guda biyu to yanzu me alakar balaga da waɗannan nasoshin wajen tafsiri shi ne dama asalin tushen magana ko ta ina ne ta wace fuska muke gane alakar su to shine yace daurul balagh al arabiyya fi fahm al nusus la raiba anna itqana ulum al balaghati lazim li fahm al qur'an wa babu shakka akan cewa gogewa da sanin ilmomin balaga shar'i ne daga cikin sharuɗin da wajibi ne mutum ya same su don in yana so fahimci alkur'ani in yana so kuma ya fasara alkur'ani daidai faqad kana salafu yahtammuna wannan a maimaita kalmar ne ma'ana daya يلتقون يهتمون بالبلاغة لمكانها في فهم ma في ƙur'ani. malaman farko sun kasance suna ba balaga muhimmanci suna ba balaga muhimmanci don fahimtar alkur'ani ba mun ji asalin malaman farko balaga tana cike to bayan ta fita ta zama ilimi mai zaman kanta to kuma sai suka zama sun sa kansu sharaɗin lalle a iyata don a fahimci alkur'ani ba ita kaɗai ba da sauran ilmomin lugar arabiya malamai da dama a farkon zamani kamar al'imamu zuhuri ma ta mushi tambaya kamar yadda khatibu ba da labari da ya za a gana a fassara alkur'ani ya ce akwai arabiya akwai larabci ba iya fassara alkur'ani ba iya larabci ba ba wai iyawa kawai na yin magana da shi ko na iya tsara wani zance ko a iyawa ta sanin ilmominsa aƙalla ilmomin nan guda hudu ummatul ulum hau sarfu adab balaga aƙalla waɗannan guda hudu bai wa a ce mutum zai mu'amalanci alƙur'ani ta fuskar karantarwa ko tafsiri ko ta fuskar kafa hujja da shi ko karantar da shi ya ce bai da rabo gwargwadon hali a waɗannan ilmomin kuma ya karanta da daidai ba zai yi wa zai samu kanshi a cikin na ƙasa sosai da gaske watakila ya iya dogaro da wasu da littattafai ko tafsirai da suka gabata wajen ya karanto bayanan da zai zo ya bayar amma zai ba zai iya da'in a ji daɗin abin da ke sa alkur'ani na wannan sirrin na larabci ba akwai kuma ire-iren su da dama waɗanda ba za ka yi fahimtar su ba in ba ka san su ɗin ba ko da ka karanta ibnu ashur ya bayanin su ko zamakshari ko shaukani a fatuhul qadir ko ka karanta a cikin qurtubi a cikin tafsirinsa kowaye ma ka karanta ba za ka iya gane me yake nishi domin wani dinga maka magana da wani yare da iya turancin mutum yanzu misali bai wa kawai ka karanta english ko geography ka ce za ka iya fahimtar misali littafin english da aka rubuta wanda yake magana akan anatomy ba za ka iya fahimtar shi ba shi da english ne so zai zama akwai kalmomi da dama waɗanda ba ga magana english ba ne ko da ku kana da digiri ɗaya biyu a english ba za ka iya gane shi ba dole za ka buƙaci wata khalfiya ma'arifiya a wannan fannin kafin ka gane wannan to haka nan ma ce dan fahimta abin da ke cikin alkurani min al akwai akwai hazu da yawa da ake a cikin alkur'ani alal misali yanzu da muka dauki fadin Allah misali bal makrul layli wan nahar mu dauka a matsayin misali bal makrul layli wan nahar kaga dare bai da wani makirci rana ba ta da makirci za ka dole akwai hasu da za a kaddara a wajen bal makrun hasalatin layi wa makrun akharu hasalatin nahari dole akwai wannan hazafa din suna nan da yawa a cikin alkurani inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni yukhawwifu awliya'a gari mana fassara cewa yana tsoratar da mabiyan shi ba haka bane يخوف الناس أولياء أقول يخوف في إلا يكي بقاتا باقا مسؤولي بلاوجي شيطان باقا ورسادا ما بيش ينا حرزا سلي يحرضهم ضد الآخرين ضد غير أوليائي إنما ذلكم الشيطان يخوف الناس أولياء ينا كو يخوف المؤمنين أولياء ينا سا مؤمنين سورة ينا سا مؤمنين سورة جماعش yukhawwifu an-nasa awliya'ahu to irin wannan sanan ke yawa a cikin alqur'ani da wuya ka wuce shafi ɗaya biyu baka ci karo da su ba amma in baka san su ba la tash'uru biha idan baka san magza hadhihi alqawaid ba ko kuma koda ka san sun kana karanta baka tadabbur yadda muke kawai za mu kasa Qur'ani ne kai a mota ka ko ka kunna sauditu sauditu ake ce ko sauduwan wanda tashi ta makka kawai za ka kunna ne kai ta ji kai ta ji kai ta ji wani ma har ta kwana tana yi wanda ya saba wa abin da Allah ya da Qur'ani dan ayi da shi a karanta ayi aiki da shi Ke ka kunna ka shiga da harkar ka kai bacci ya zama irin da music suke kunna wa nan ko misali to sai a kauce ayoyi baka san wanda yake cewa ba kai ko a sallah ma sai ai sallah magariba ma a tashi da liman da ma mu ko mai manta za a karanta saboda ba ma dabburi za a san ta aya ne matukar hadari kaga su mutanen da sai a ta kuka in ana karantawa annabi ya kuka sahabbai su kuka har kafirai sai na baka yana kuka kafirai suna kuka buhari ya ruwaito kai an samu waɗanda ma fa ake karanta alqur'ani su fadi su suma wani ma daga nan karanta sai alamin nubala akwai wannan labaran da yawa wani an karanta alqur'ani hankalin shi tashi ne suma shikenan ba zai sake fita daga wannan zai huwar ba sai dai kabari tsoro ne tsaba rage shi saboda ya ji zafin ayat ta ratsa shi to mu na farko akwai karancin sakanta larabci fahimta ita kanta arabiya sannan wanda suka fahimta ba ruwan su yin duniya ne wanda ma suka fahimta kenan za ka sai a tare taron jama'a ana sallah sallar juma'a wajen mutum 500 hala a masallaci ba wanda zai koge ba ko ko ko ko ake ba wanda zai ba wanda zai zamu da wanda aka karanta a cikin hudu ba wanda aka karanta a cikin sallah duk ɗaya ne to wannan saboda zuciyoyin mutum da sun bushe ba qur'ani baya baya dafa zuciyar yadda Allah ya ba labari cewa su uh, masu masu ambatan Allah irin ku kiga cikin su na tashi eh liyu za su gaske za ta tashi su gida, can kuma suka jona abu mai sauki kuma sai su yadda ka sa an sa musu shoki Allah shi kyauta to kaga irin wannan misalai ne kawai makbar makar lailu wannan da ire-iren su haka wal qasam rantsaran da ke cikin alqur'ani fala uqsim bi mawaqi'in nujum la uqsim bi yawmil qiyamah kaza kaza kaza ga sunan rantsaran tsiri daban-daban wanda ibnu qayyim jawziya da tace musamman aqsamul qur'an wanda yake magana akan fa'idoji da hikimomin da ke cikin rantsuwar da Allah yake cikin alqur'ani kuma ka zan zuwa kan ta kai la uku simu bi hadal balad ba shi ne rantsuwa da wannan gari ba sai kai a wuce to me kenan wannan ya zama karatun ba na bakin baka fasara haka wa audid damir wasu daga cikin abubuwan da suke da suke da bukatar lalle ka fahimce shi don ka fasa alkur'ani daidai da sunna akwai inda damiri mafaɗar damirai Za ka karanta aya tana da damirai murakkabai wasu kan wasu kan wasu fa idza qara'ta qurana fasta'id billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu ko wa ala wa amanu wa amanu wa amilus salihati wa ala rabbihim yatawakkalun na'am to sai wace ta gaba inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu والذين هم به mushriku to kalli wannan damiran inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun ko ka fahimci abin da ke cikin damiran sultanuhu da yatawallawnahu ba mamaki na ce sun koma ga shekar amma wallazina hum bihi bimaza bihi mushrikun bi shaitani mushrikun la billahi mushrikun to ina asalin lafazin da ke wakilta wannan da umma wanda ne ke wakilta shi sai ka yi lalubi sai ka lalubo za ka gano ina asalin lafazin da ke sai ka lalubo ka kuma baya wancan fasta, fasta'iz billahi to wannan ai walladina hum billahi mushriku shi ne zai dace da auliya shaitan wadanda ya tawallawnahu kuma suke shirka da Allah sanan dalilin da ya dace amma kace kuma suke shika da shaidan to can duka ya zama ya zama abad to irin wannan da mai din sanin da yawa cikin alqur'ani sannan in ka dauka haka har ila ka dauki misalin illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani yasnayn iz huma fil ghari iz yaqulu sayyidi la ta'ala illa ma'ana fa anzalallahu sakina ta'fu nan ba kuma gungun da yawa akan sakatahu ala rasuli sakinatahu dinnan damirin zuwa ga wa yake komawa shin wa aka sauka da sakina din tukunna da sauransu Hakan ka ɗauki kamar kamar fadin Allah ina so na ina kaman kaman kuma haka mutabaqat damiri ha ila yau Ɗauki. idan nuje lissafi mai zuwa ci fasau ila zikrillah wa dhurul bay fa idza quritis salatu fantashiru fil ardi wabtagul wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ne kun ilayhima kala da ke gani tijaratan aw lahwan in faddu ilayhima tijaratan ta mace ne lahwan namiji ne sai aka ce in faddu ilaiha da mirin wasu ce wannan a ciki wace ce macen tijaratan ita ce ta farko kaga addami lam yaqul la aqrabu zikr yadda muka saba ana wal wadi to ya zaka fayyace wannan kuma qur'ani daidai ne wa dauda wa sulaimana idh yakuma fil kunna li hukmihim ne kulli hukmihi ma?', wa kunna li hukmihim shahidin za ka gansu wannan da yawa a qur'ani ya sun saba abinda ka saba ji a nahul wadi da risaltar nahawiya da sauransu eh. wala kad mananna ala Musa wa Harun wa wa menene wa dai nahu masratal wa nasarna huma wani humul gali sannan kuma sake cewa wa ataina huma kaga da aka kuma kuma eh, tasmiya. Tasmiya, tasniya jam'i tasmiya. irin wannan sanan da yawa a cikin alkurani sai iya wanda ka taba riska kawai wani abin ma za a karanta shi ji kamar ma wai anya haka yake kuwa haka yake kuwa ya saba wa duk ƙa'ida da ka sani a nahu saboda ƙa'ida kuma ya kamata ita za a murɗa ta ta koma ta tabi daidai da Qur'ani inda aka samu rikici tsakanin kufawa kenan da mutanen basara su mutanen basara suna da galati malaman nahun basara duk ka'ida suka sa ta in qur'ani sa wanda ce wannan shazi ne qur'ani ne wai shazi saboda tauri taurin kai irin nasu ba za su layyana ka'ida su ya ka'ida su lalace ce sai su wannan qur'anin wannan ajami ne ba daidai ba ne sai su zargi masu riwaya su ko malaman hau kufa su ya a gyara ka'ida wannan ya fi dacewa da abin da ya dace da hankali malaman hau basara su kiyasiyun qiyasiyun sun fi dacewa da grammarian su kuma malaman hau kufa su kuma abin nan ne wato wasafiyun ne sun fi dacewa da linguist malaman harshe ana raba su gida biyu akwai grammarian yan ka'ida ga ni kashi kawai duka plural ana ƙara s ko es ta ka in ba shi ba sai ta ba za su ce class classes ko leg leg ba ka suke cewa ba to ana nan suka samu wani ya saba wani sai a wannan shazi ne suka suka sai su ga wani wanda ya saba wani sai ce ba su yadda ba shazi ne ko dahil ne ko ujmal ne su ko malaman lugawiyun su ko za su dinga wasafa lugha ne sai a masu harshen ga yadda suke faɗi ga yadda suke faɗi ga yadda suke faɗi sai a wayi gari komai ya samu zaman shi yanzu ga misali ai akwai abin da yake cewa linguistic development a tafawurin lugawi shine harshe yadda dan adam ke ci gaba kashin shi ke ci gaba dukkan mu nan shekaru goma baya ba haka muke Fasaha mu shekarun mu wataƙila tsawon gemun ka da alamar tsufan ka da da rufewan harshen ka duk bai kai haka bane ka faka wataƙila ka dan faka samartaka baka kai haka gogewa a rayuwa ba wataƙila baka kai haka arziki ba ko ka faka talauci duk yana iya yiwuwa ko ka canza kuma da shekara goma kuma kana rayu dole za ka ƙara canza ba za ka zama da kake nan ba ba zai yiwuwa wannan yani amrun ne mahtumun alal alal hayatil insani to haka yarurrukan masu yanzu harshen hausa da ake magana da shi a yanzu ya sha bamban da harshen hausa da aka magana shekara ashirin talatin baya ka ɗauki misali ka ɗauko littattafan da aka rubuta a da su magana jari su ruwan bagaja ka ba yara yanzu yan fara marifu ba su gane me yake faranta ba gida malamar su ma da ta yi siyi kwanan ba ta gane ba ita ma wala ta rasu A ga muku duk su muka yi hausa ne kuma duk da ka faɗa na yara kalma ɗaya biyu a gida ka ce ka baba me yi kaza ba su san agwagwa ba ba su san sigari ba ba su san taga duk ba su sani ba mu da irin waɗannan katanga duk ba san sunayen su eh na to to ba aini bane zamanin ne ba zamanin su ba su kuma yanzu hausar da suke muna dariya muna cewa kai ku daina cewa ba a cewa dokuna ba a cewa shanaye dole kuma nan gaba ta zama daidai ba da aka yi idan din ba su faɗan doki suka kare rama su faɗan dokuna ya zama daidai eh na'am a gari shi abin shi ne kawai buru bai san buru ciyawa ba to irin wannan tsawura din suna shafan kowane yare Qur'ani shi ya katange larabci daga ya samu wannan matsalar shi da aka ci sa da aka wayi gari larabci yana da wani standard form irin na da shi ake ce mata allugar arabiyyar turafiya classical arabic language sai aka samu kuma wani daban allugar arabiyyar haditha modern standard arabic wanda suke ce mishi MSA modern standard arabic amma da ba dan qur'ani da yayi larabci wannan gatan ba to wata kila da larabcin da an daina ma fahimta shi yanzu gaba daya kamar da aka fara daina fahimtar Hausar da aka fara daina fahimtar Ingilishi na da Ingilishin irin su yanzu eh, Shakespeare ba wanda ke gane shi sai wanda ya tahassusi akan irin wannan ilimin to don haka mutum yana buƙatar ire-iren waɗannan ilmomin don ya gane abubuwan da muka yi misali a nan na audu damir ka ɗauki wani misalin kamar wani tsimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wannan hubbihi din hubbi man hubbi ta'am au hubbi man hubbillah ala hubbillahi, kaman can in ka dauko waccan aya laysa birru ah, man walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi ay ala hubbi man amana bihi din al misali irin wannan sanan da yawa damirin gawa yake komawa yayi mudabaka da sahibu damirin din in bai mutabaka ba meye hikimar da ke cikin rashin mutabaka dan ba kuskure bane ba kuskure bane mu gane wannan in a cikin nahwu wadini za a ce kuskure amma ba kuskure bane daidai ne kuma akwai wata nakta baladiya da ta sa aka yi haka kaga sai mutum ya san waɗannan haka kinaya wato abin nan mun san kinaya ko a bada wata ma'ana dan ta nuna wani abu da ake nufi kamar da Allah ya ce ما المسيح ابن maryama illa rasulun قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام akulan ta'am yanzu يأكل الطعام eh, eh, menene shi kinaya ne anil bashariya kinaya ne akan cewa ɗan adam ne su da haka suna da bukata zuwa ga cin abinci da kuma mustalzamat na cin abinci jin yunwa da bayan gida da ƙoshi wannan kinaya ce an albashariya haka malamai suka ce ire-iren waɗannan kana buƙatar su wata shibe da kuma kwatance mai allon kwatantar da ke cikin alkur'ani kaza za a ce kamar kaza kaza ba kamar kaza ba wanda ya fi karfa abu ga misali na jin kowa zai kafa misali a nan guda dubu da guda ɗaya an fi misali wa misal na ayoyi suka zo da misali da misali da misali har Allah kuma yake wa darabna lakumul amsal mun buga muku misali ka shi kawai misali ayar Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi kamishka kaza ka kaza kaza ka kaza in kaga irin buhut da malamai suke akan wannan ayar akwai mutumin da ya PhD sun tun da guda akan ta akan abin da ke cikin tafiya na balaga kuma Allah gafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi in kan tafsirin da ya wannan ayar zaka sa akwai ilimi a ciki zaman da ya kawai na fassara ta a wasu tafsiran shi to haka al-isti'ara aran kalma shine amfani da kalmomi da ma'anar da ba ita ce ma'anar su mu'jamiya ba wannan ma shi da yawa cikin alqur'ani haka at-ta'rif wato eh, bin nan eh, irin irin irin irin yadda wannan ya ce ma abin nan bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu abu abin da ya gaya musu ko eh, ayyatu hal innakum lasariquna a faɗin maganar da an san ba haka take ba shine ta'arif don wata manufa qur'ani yana kawo irin wannan ba gashi nan zuq innaka antal azizul karim je ka ci dadi ba ba ba abun nan bane ba wai tayi bane sai da kake tsammani <laughs> eh. haka wallaf wan nasha da za a haɗe zance ko kuma a buɗe shi abin da laf shi da zancen da ya kamata a yi shi gunduwa gunduwa sai a ninka shi wani ninki mashaka kuma shi ne a bude shi daga san ana ninki da duma ko a bude ta Za ka dauka misali wa qalu lan yadkhul zannata illa mun kana hudan au nasara wannan lafku ne ina na shaɗe shi yake qalatil yahudu laifatin nasara ala shay wa qalatil nasara laifatin yahudu ala shay kamata ya san ma a ce وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى kowa abin da ya faɗa rabin zancen ne sai aka haɗe shi aka aka yi musu da miri ɗaya aka ce Ah, sun ce ba wanda kamar sun faɗi kamar duka biyun sun faɗi duka zancen kamar yahudu sun ce lan yadda kula jannata illa man kana hudan aw nasara su ma nasara sun ce lan yadda kula jannata illa man kana hudan aw nasara amma mun sani cewa kowa ya faɗi bangaren sa ne kawai tunda dukan su kowa yana ganin ɗayan ba akan daidai yake ba to wannan shine allafu wan nashar akwai shi da cikin alqur'ani ah, yana daga cikin ulum na badi haka mushakala qur'ani yana zuwa da abin da ake cewa mushakala a ba wani kalma ma'anar ta kusa da ita faman ita da alaikum fa atadu alaihi wanda ya muku ta'addanci ku yi mishi ta'addanci ba ta'addanci bane wanda za ku mishi nan ai wanda ya muku jinaya fa qatassu minhu faman jana alaikum fa qatassu minhu daga lafazin a a a nan ta'adda na biyu kisasi yake mishi a mai hukunci dan ka ce jinaya a mai jinaya to shi yana abin da yake yanzu da an kafa ɓarawa mashin kawai a ihu a fasa kwalba a taka mai a nemi taya a soka mai a kwankwasan shi ko a kunna wuta sai wani ya a aya ce fa mani ta da a lokacin wani wani tsohon kantauri eh, tauri da taba zuwa gunta tafsiri da azumi ala da an fasar aya kawai sai ai fa mani ta da alaikum aka ce amma na saka mashi araba ba sai ya kashe kaga ai kada kake eh, ustazi ka san wannan ba daidai bane <laughs> to wannan wannan eh, mushakala ake ce mishi haka haka wa makaru makaran wa makarallah wakarna makara Allahu ya sa bihim yawa ga sunan ire-iren su da yawa duk waɗannan amsila ne na na mushakala wajen za u sayyi'atin sayyi'atin misluha shi ma mushakala ne dan ba irin su ɗaya ba abinda Allah ya yi na sayyi'a na sakamako ba sayyi'u bane shi eh, ba sayyi'u bane da irin waɗannan suna nan jama'a da yawa in aka ce ta buga misalan su kamata ya ce kowanne lace eh, shi ne da zaman kanshi haka wata nasibul atra dacewar ƙarshen ayoyi da abin da ke cikin aya a kota kisa da ake bayarwa cewa wani ya taɓa karanta a sariƙo sariƙo ta faɗa wa aide kuma da za mu makasa ba na kalamin Allah sai ce wallahu ghafurur rahim wani bakwai na sai ce ƙarya ne sai ƙarya ne ƙarya ta Allah ya ce ah, Allah ba zai faɗa haka ba sam Allah ba zai faɗa haka ba a je dai a bincika ana zuwa ko aka samu wani malami sai ce ah, ba haka take ba wallahu azizun hakim ne shi yanzu na jizan shi wanda ya dace da juna <laughs> dan me za a ce a yanke hannu kuma a ce Allah na da rahama ba mahalli ne na tausayi ba mahalli ne na iko da isa to duka waɗannan ƙarshen fawasin da zaka ji nan an ce wallahu ghafurur rahim wani kuma wallahu azizul hakim wallahu yuhibbul muttaqin kowace an zabe ta ne bi kulli dikka kowace kalma haka suka ce yanzu kalli misali fadin fadin Allah malikal mulki yu'til mulka man yasha tu'til mulka man yasha ko wa tanzu kaga ai ata kishiyarta akhadani me yasa ba ce wa ta'khudhu ba in kuma tanza'u din ne da ya kamata a ce takzifu sannan shine tanzo murgawa da jawowa ko kuma miƙawa da karba me yasa aka hada bayarwa da fizgewa me ko hada bayarwa da karba ko wurgawa da fizgewa da ya kamata ya zama a irin tarimin dan adam ya zama takziful mulka wa tanzo ko kuma tudin mulka wata akuz hmm. to irin wannan shine tawafuqul tanasubul aqra zaka same shi da yawa a Qur'ani kana bukatan ka tsaya na farko akwai wani abin da hadasin ka kawai kokwalwa ka ta ga maka cewa ga abin da ya kamata ya zama akwai wanda kuma sai ka nemi isti'ana wani lokaci har zaka ka samu har ka hakura Qur'ani ya gaje da kake har ka tambayi malamai ko ka bincika littafai sai ka ga duk babu ma wanda ya tana wannan abu na san dukkan mu mukan ci da irin wannan ko ta na dalibai ƙanana su muka tambaya ce me yasa Allah ya ce kaza a wuri kaza shi ka rasa kuma muka samu da Allah ya ce ba kace wallahi ban sani ba to duk wannan yana nan a cikin balaga alqur'ani wanda batun ba zai yi fahimci asalin sakon yadda yake ba ba tare da fahimtar waɗannan surorin ba wannan surorin kuma baka fahimta su kawai haka Idan ka je ka ka tafsirin jallalai ne an sauke shi duka ko an sauke tafsirin uh, diya'ul ta'awil da kai ko da azumi talatin aka yana shi ko za ka gano wannan ba sai ka zauna ajin za ka maka waɗannan ilmomin waɗannan kimiyya na ilmomin arabiya dinnan. nan wali an na ma'arfata saboda kuma sanin waɗannan abubuwan ya asimu darisa min al-khata'i fi fahmi ayatul qur'an zai tsare ka daga kuskure wajen fahimta al-qur'ani wa yajibu an yi'ula anna balaga ta wasilatun wa laysat yana da kyau mu san cewa balaga wasila ce kayan aiki ce ba ita ce asalin manufa ba kar a ce kawai kai balaga kawai ka iya iya kasanta ka iya baka applying dinta inda ya dace dan ba ita ce asalin kololo ilimin ka ba misali yanzu ilimin lissafi da physics da chemistry ba wai ana iya su ne dan su kansu ba kawai ko don a kai ga gaya ta kirkire-kirkire wanda za su amfani al'umma da su za a yi amfani a girgin jirgin sama a yi lantarki a gane da ya kamata a yi gini yadda ya kamata a yi lissafi a kasuwa ma'ana suna da wani manufa da ake so a cimmawa to haka balaga ma bayan yadda mun mu 'yan arabiya muke koyar arabiya ba kawai mutum shi suna dan arabiya ne ba ma ya so ya ji wani abu na musulunci wannan bata ce jama'a babu shakka bata ce wannan shine dai janar mu 'yan arabiya amma bata ce ka ɗauke ta matsayin wasila kana so ka cimma abin da za ka samu na fahimta Alƙur'ani wasu kharajin ahkamin ayati da fitar da hukunce hukunci abu ja'farin ah, al-qabari laqad afada abu ja'far al ah, ah, an ahamiyati asrar ma'rifati asrar lugat al-arab ibami ayati al-quran al-imam abu ja'far al-qabari yayi maganganu wanda suke nuni zuwa ga muhimmancin fahimtar alkur'ani fahimtar alkur'ani muhimmancin harshen larabci zan fahimtar alkur'ani a inda yake cewa a cikin mukaddima idan ka je ka duba mukaddiman tafsirin sa bi itibari hamil masadir muhimma allati biha yu'rafu kalamullahi ta'ala yace larabci yana daga cikin masadir masu muhimmanci bayan nassoshin hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai yace kuma fahimtar harshen larabci yana daga cikin muhimman wato madogara wajen fahimtar alqur'ani fala budda liman yurid tafsira ayatul qur'an karim wa tawjihiha min ma'rifati al-lughati allati nazala biha babu makawa babu makawa babu la mahisa babu option B ga mai sai fanci alqur'ani dole sai ya fahimci watan harshen da aka saka da alqur'ani shi ah, na shirye ta wata magana barin ƙara fadanta anan abin mamaki a yanzu musamman mu ahlu sunna har kyaran wai wanda suke masu arabiya muke muna ganin cewa ma waɗannan batattu ne ahlu sunna an waye gari musamman a nan ƙasashen mu mafi yau mu bamu iya arabiya ba in na ce mu iya arabiya ba ina nufin fahimtar waɗannan ilmomin bamu iya su ba ba magana kuma a matsayin I.D ko na ƙasa kuma har muna sukan waɗanda su kuma sun iya wannan abu ce larabci kawai ya karanta ba ko arabiya kawai ya iya wannan ga da Allah wani mashiga ke kashe dan babu shakka kamar da muka faɗa wasila ce ba gaya ba amma kuma rasa ta asarar da ke rasa ta yafi asarar wanda ya same ta idan wanda ya same ta shi ne samu irin ilmomin da ka iya na addini ba ran da ya koma zai karance su lokaci kankani zai wuce ko kuma ko kuma ya karance su ba zai iya ruda kama yadda suke mana kana zuwa an karambanin ka kai ka muƙabala da wani ɗan arabiya yana maka wani alwutsu ko sai ka ji ya rikita ga ka da tarin hadisi amma ka rashin da ka kira da to kaga wannan makami ne da kana buƙatar shi dan ka yi aiki da shi aiki mai kyau ba dan ka yi aiki da shi na barna ba wa ibn faris fa qala fi sahibi a cikin kitabu sahibi na ibn faris yana cewa innal ilma bi lughati al arab wajibun ala kulli muta'alliqin min muta'allim muta'allimin min alqur'an qur'an ne a gyara muta'alliq bil qur'an was sunna wal futiya duk ilimin alqur'ani duk wanda da ke alaƙa da ƙur'ani da sunna da fatawa to wajibi ne ya san larabci la jina'a bi ahadin minhum malamin qur'ani malamin sunna malamin fatawa ba yi da yadda zai ya wadatu daga cewa bai iya larabci ba ba yi da wannan abin nan damar wazalika annal qur'ana nazilun bi lugatil arab qur'ani ya sauka da larabci ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arabiyyun فمن أراد da ma'arifata mafi kitabillahi Azza wa وجل wa في سنة رسول الله من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب lam yajid min al-ilmi bil lughati buddan kaji magana da muka tafa faɗa tun farko ko in kana so ka gane zancen Allah ko zancen manzo Allah ko ka fahimci wani salon zance da ya baka mamaki irin wanda muka ta kwatanci da su kaga ba wanda muka yi ta'arudi akan ya yake wannan kowa yake sai da zai gani kowa yake kalubale gare mu gaba daya kaje ka dinga kai ka gane in baka koya baka je ka koya in kana son ka gane wannan to baka da makawa laysa lahu lam yajid min ilmi bil lughati budda ba yi da makawa dole koyi larabci وكذلك الخطيب البغدادي في قوله كما في كتابه الفقيه والمتفقه الخطيب يكي تشيوا يحتاج الناظر في علم القرآن إلى حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة wanda zai karanta alkur'ani yana da buƙatuwa zuwa ga ilimin hadisi da ilimin nahu da ilimin larabci da ilimin harshe in kana Allah ta'ala innama anzalahu fi lisanil arab domin ku Allah ya saukar da shi ne da harshen larabawa wa qala ash-shatibi fil muwafaqat shi kuma ash-shatibi yake cewa la budda fi fahmi shari'ati min ittiba'i ma'qudil ummiyina babu makawa wajen fahimtar shari'a ta Alƙur'ani da sunna to dole ne ka bi ka abinda aka san larabawa suna fara ko humul arabul ladina nazal alquran bi lisanihim sune larabawan da Allah ya saka da Qur'an da yaran su fa in kana lil arabi fi lisanihim urfun mustamirun fala yasihu udul anhu fi fahmi shari'a idan larabawa suna da wani abu sananne a cikin yaran su haka suke faɗa to bai halatta a kauce mushi wajen fahimtar shari'a ba fa ma zala salafu wa man kana ala hadihim yastadilluna ala ma'ani kitabi was sunnati bi kalam al-arabi min shirin wa ghayri magabatan mu basu bushe ba suna ƙoƙarin fahimtar ma'anan Qur'ani da Sunna ta isti'ana da harshen larabci tun cikin sahabbai sai ibnu abbas sai aisha da makamantansu wa idza ashkala alaihim fahmu lafza aw tarkib raja'u ila kalam al-arabi wa uslubi hadha al-kalam sun kasa gano wani abu sai su kuma su ce me laraba suke faɗa. inna fahmu al-qur'ani wa tafsirahu bil isti'anati bi ulum balaga yu'addu tafsiran bir ra'ay ya kamata mu san cewa fa amma amfani da balaga wajen fasara alkur'ani ya cikin jerin ji abin da ake cewa tafsir bil ra'i akwai tafsirul ma'sur akwai tafsir bil ra'i akwai tafsirul fiqhi akwai tafsirul mawdu'i wadannan nau'in kala daban-daban to wanda ake amfani da balaga a tafsir ne bil ra'i ad-diraya ma'ana kanikanci ne na gane abu baka da wasu hadisai da zaka ce abin da ya sa damir ne ya zama kaza saboda annabi ya ce kaza baka da wannan idan an zo maganan gado saki aure ciniki bashi sallah duk ayat da za a fasara za a gaito hadisai ne ko to an zo magana akan ijaji ko balagh qur'ani ba a gaito hadisi dan baka da hadisin da ya maka wannan bayani ina fata mun gano to wannan shi ya bude kuma majali na iskaliya shi ya kawo kaga mu'tazila suna da tacewa sosai akan abu kuma shi yake ba wanda ba Allah yake nufi ba ko da yake dan bid'a shi yake ba shi manufa kuma sai shigo da barnar shi za ka sai kai taka tsantsan da irin wannan za a yi wasu ishara da suka shafa ka wata ya kuma tafsiru bi ra'ayi mahmudan maqbulan labudda an tatawaffara fihi shurutu shurutun ma'rufa ladal muhtammina bi hadha al-ilm kafin tafsiru bi ra'ayi ya zama karbabbe dole ne zama akwai sharuɗa sanannu waɗanda wanda suka san ilimin tafsiri da ulumul qur'an sun san su za su ba da labari akan su hatta dan dan a ce sai ya ce kaza mithlu kamar muwafaqatu ma saha ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne abin da ake faɗa ya dace da abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa adamu batrin nafsil qur'ani an siyaki kar kuma ka je ka dinga dauki daidai shine batru kana zakuro abin da ya maka sai dace da ra'ayinka in wafaqatul lugal arabiyya wajibi kuma abin da kake faɗa ya dace da asalin harshen larabci wallahi kuna tafsirin muwafiqan li bid'atin aw hawan kan kuma ya dace da wani son zuciya ko wata bid'a wa alai to dan haka fa inna ilmal balagati idza sukhila al tafsir al ayat al karima ضمن هذه الشروط فلا مانع Madama, ما ma'ana يجلي المعنى ويوضح idan kai amfani da ilimin balaga da irin wannan sura da irin wannan salam kai hada da nassoshin alkur'ani ɗan uwan wannan ayar masu kama da ita ka ɗauko hadisai ka ɗauko garin malaman tafsiri da aka san su mutanen kwarai wanda aka shaida ilimin su ka kawo ma'anoni na balaga ka fassara ayar sai ya taimaka wajen fito da ma'ana fili da fito da daɗin alkur'ani da garɗin shi amma idza adda ila mahazir shar'iyya aqdiyya fala khilafa fi annahu mardud amma idan ya kai ka zuwa ga ɗauko wata muguwa akida ko ta mummunar fassara ko ɗaukan wani salo wanda zai shigar da bid'a ko akida mummuna cikin addini to wannan abun wasi ya zama ba ba abun burgewa ba kuma fa hadha zamakshari تكلف حين فسر قوله تعالى وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة aga zamakshari ya lankwasa aya Allah ya gafarta mishi irin wannan yana da yawa cikin tafsirin sa al-kashaf wanda ba dan waɗannan matsalolin ba ya zama ɗaya daga cikin muhimman tafsirai a duniyar musulunci amma kaga da haka ake tsoratar da mutane daga dogaro da shi kacokan musamman abin da ya wannanci in ba abin da yake kawai ya shafi abin nan balagar ba da abin da zai magana akan aqida abin da zai magana akan sifofin Allah abin da zai magana akan wasu abubuwa da aka san mu'tazila na da sabani da ahlus sunna game da shi wajibi ne kai ka nan da tafsir wajibi ne kai ka nan kar ya je ya kai kai baro ya baro mutane da yawa a tasha da ya fasara wannan ayar wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kaga abin da yake da sunna shine wasu fusaku a ranar suna da haske suna masu kallon ubangijinsu sai ya ce nadira din nan bi annaha muntazira wujuhu idin muntazira ne wato suna jira ila rabbi haɗin nan ila kuma ya ce mufradi ne na ala'i suna jiran ni'imomin Allah ne kaga ya burkice ayi gaba ɗaya dan ya kara mene aqida ta mutum da cewa ba a ganin Allah to ana samun irin wannan da yawa galibin wanda zaka ji sun fata a yanzu jama'a har cikin wanda ake ganin su ahlus sunna ne wannan daga cikin matsalolin sai mutum ya ce ai shi ma qur'ani da hadisi kawai yake amfani da shi ai aqida a qur'ani da hadisi kawai ake dauka ba a daukowa da ko ina wannan kuskure ne yasa da kaji mutum ya faɗa kan dai ka saba da kaji aqida to ka san ya kama hanyar bata da duk wanda zaka ji yana kurin cewa ai shi yana daukowa ne kawai daga da kansa ya fassara da kanshi har ma ya dinga kurin cewa ya ce abu ya mukabala da shi yanki gashi kanshi mabda'i na mukabala ai ba mabda'i na ahlus sunna ba mabda'i ina cewa a zuwa yi mukabala ai ba mabda'i na ahlus sunna ba yana daga cikin kurakuran mu da muka yi a nan kasa sai yin mukabala da kiristoci da ƴan shi'a da yan dariqa da ibnu ahlus sunna kowa yana son sai mukabala ba mabda'i ne na ahlus sunna ba bayan zaka ga wajen ce imam kai mukabala ko shafi'i yana ta neman wanda bai su mukabala da shi gari gari ko imam malik ma cewa yi a haka sai da mukabala shi ce a ni na kan abin da nake a kai ina da yaƙini a kan shi cewa gaskiya ne ka je ka nemi wani irin ka wanda yake da shakka akan abin da yake sai ta mukabara so eh irin wannan da kaji mutum ya ce shi ya dauko qur'ani ne kawai da sunna ya fassara da kanshi ko to wannan masharadi ne na in mu ta jira. ko da ba mu'tazili bane shi to da ya gigaro wani abu na cikin kwatas Allah ka sani ana daukan aqida ne a Qur'ani da Sunna amma akan fassara magabata annabi sahabbai tabi'ai ba wai kawai Qur'ani doran shi da Sunna doranta ba wannan kowa ya ce da shi yake aiki kowa ma zai ci da wannan yake aiki Zama zamakshari da yago sai wannan walanke ruwa yace huruba min isbati ru'yati Allah ta'ala yawm al-qiyamah kuma anna hadha al-ma'na la yukhalifu al-lugha al-arabiyyah kaga a harshen larabci wannan ma'ana ce muttajiha illa annahu yukhalifu adh-dhahira min al-lafz ya saba wa lafazu bila qayyatin sarifa kuma babu abin da zaka amfani da shi kauta da shi daga wannan wa yukhalifu siyaqa ya saba wa siyaqin kuma da ake bayani akan ni'imar wa yuwafiqu madhhabu al-mu'tazili walakin lam yaqul ahad ba'da an qala al-zamakhshari ma qala inna dilalatil al-alfazi الواردة في اللغة يجب أن ترفض wala yusta'anu bi wala yusta'anu bi fahmi kitabillah duk da wannan abin da zama shari'i ba a ce shi kenan daga yanzu a daina aiki da abin da lafazi ke nufi ba a kore ba ba a ce haka ba famin lazim an yi tanabba ila anna hunaka mawdu'at balagiyya la tadkhulu la tadkhulu fi bayan al-ma'ana wa inna ma hiya mimma wara al-ma'ana yana da kyau mu san cewa akwai wasu mawdu'a a cikin balaga waɗanda su ba su da alaka da asalin nuni zuwa ga ma'ana suna cikin abin da yake mawara al abin da suke cewa semiotics wato wato ma'anan ma'ana wasu abubuwa ne masu zurfi wata falsafa ce a cikin lugawiyat wanda galibi ba ta da alaka da asalin ma'anar zance da kai ne fasar Qur'ani kake nema wazi la tadkhulu fi ilmi tafsir wa inna ma yahtajuha man yuridu al-hadith an ijaz al-Qur'an al-Karim wanda yake so ya magana akan ijazi sarif magana akan ijazi shi ke bukata zuwa ga wannan wa ya yaqau khaltun fi hadha kama waqa lil zamakhshari lamma ja'ala min shurut at-tafsir ma'rifat al-balagha bidun zamakhshari ya fara cikin wannan kuskuren da yace kawai sanin balaga bai bambance wace ce balagar da kake bukata da kuma balaga wadda ijazi kawai take magana akan shi da kuma falsafa ta balaga ya ce duka kana bukatar su sai fara cikin wannan kuskuren kuma ya ta aikata suka cikin tafsirin nasa wa yana ma ya man arada bayana balagatul qur'ani wa ijazi wallahu a'lam to waɗannan maganganun jama'a sun ma tsakuro su ne daga malamai kala daban-daban waɗanda suke nuni zuwa ga sai fa kai dan kai zama ka kawai ita ce larabci ya zama umdaka ita ce kawai larabci duk inda ka juya ka ka juya kamar misali mutum ne yana buƙatan kuɗi da zai rayu da su wanda zai dinga yin buƙatunsa amma a rayuwa kan ya zama kawai kai kuɗi ne kawai madogara ka ga yin komai duk abin da kaga kuɗi ne iya saye kawai shi da ka sa ba ka da abin da shara ta ce halas ne da wanda ta ce haram ne da yadda saka iyaka da yadda ta ce a sarrafa kuɗi ba ka kawai kai dai dan kuɗi ne kai kaga za ka faɗa kurakurai da dama a cikin mu'amalarka a cikin kasuwancinka a cikin rayuwarka to haka an wancan ya zama kawai ka'idojin arabiya ya sa gaba kawai su su yake aiki baya komawa zuwa ga mai salaf suka faɗa ina suka tsaya to shine zai fada irin waɗannan kurakuran da mu'tazila wannan suka fada da sunan kala kala a zamuna daban-daban har yanzu da muke rayuwa za su ɗauko daga qur'ani za su ɗauko daga sunna amma ba za su fahimce shi yadda salaf suka fahimta ba sannan akwai lafuzar su a qur'ani waɗanda idan ka ɗauke su da zahirin su da larabcin su zaka iya kawo ga ƙasa misali da Allah ya ce misali wala tukrihu fatayatikum ala al-jazai in aradna tahassuna in ka ga wannan sharadi ne gairu mu'tabar kar ku kar ku tilsa sama bayin ku mata cewa sai sun yi zina in suna son su zama ba sa zina sai da makaman abin nan lazumin shi idan ko suna da ra'ayin zina to za a yi barin su in aradna tahassuna ka qur'ani ne yanzu wani mata ce ya ɗauka wanda ya ce a ah, to ai ba ta ce tana son yi kuma mun gani kamar akwai wanda suke fasara za ta akulu riba ab'afan mudha'afa akwai wannan fatawar cewa riba sai in ta ninka ne idan ba ta ninka ba kawai ka an shi bashi ka ƙara 20% suka ce ba riba ne shawar Qur'ani ya ce a ab'afan mudha'afa sai ta yi ninki wannan shi ma gairu mu'tabar ne a wajen hukuncin riba haka dauka misali ومن يدعو من دون الله ومن يدعو من دون الله إلها لا برهان له wanda ke kiran wani Allah ba shi da hujja to ya samu hujja ba abin da na ganin yana da hujja shi kenan shaɗin ya faɗi su za ka sami wannan da yawa a ƙwar'ani wanda magazi ne wato lungu ne da ɓatacce zai ya ɗauka kawai amfani da ƙwarewar shi a larabci ya tala'ubi shi sa ya ba cikin hadisi wal qur'anu hujjatul laka aw alayka in kai aiki da shi yadda yake yadda magabata suka yi aiki da shi sai zama hujja gare ka ya taimaka maka ya baka karfi babu wanda ke da karfin hujja wanda ke da qur'ani idan ko ka juye shi ka burkice shi irin wannan sai ka bata kuma ka batar da waɗanda Allah ya jarumce su da bata irin taka Allah ka irin da mu na'am Eh. kazaji irin na yan qur'ani fa bi ayi hadisin ba da hu yu'minu wannan kaga yanzu aka bi shi a qur'ani anan za a kama shi dan kuma in yana an soke hadisi kuma wani ji yi ba hadisi a qur'ani hmm. afa min hadal hadisi wata wa hakuna wa la tabku wa antum sunan kuma fa yabe da shi fadarni wa mai kazi ba da ladi za ka zubi mai yasu layarin eh. waɗanda ai su ba ma daman ɗan da ake cin mayan ƙwararri wato yan kalafatu ai ba ai ba ƙwararri suka sani ba Ba muhallin aka tawa da su ne akan addini ba wasu za ka mutum ne kawai kamar wani ƙwarar shi ta ruɗe ko ya taɓa yin hatsarin mota ya birkice suka rasa menene ya same shi ba muhalli su ba da ilimi suke aiki ba sai da molan kare da molan kare Allah shi tsare za ga ga galibi a ƙauye suke cin kasu ba su zuwa birni inda ake magana ta ilimi su za su ce magana a kan makalla barka da barka da islam don haka yan uwa masu albarka a ƙarshe ga wata magana daga abu hilalin askari da nake so in cike da ita wacce ya faɗi a muƙaddimar littafin shi mai suna kitabu sana'atai wanda su ne a shi'ar eh, da na ƙarfi nan sai kyar suna sana'atai ya ce ya idan allamaka allahul khaira an na a haƙƙal ulumi bi ta'allumi wa aulaha bi da shirbi ba da ma'arifati billahi azza eh, jalla sana'uhu ilmul balagati wal fasahati alladhi yurafu bihi ijazu kalamin lahi ya ce bayan ilimin alkur'ani ilimin da yake yana da muhimmanci kuma ya kamata a san shi shine ilimi game da sanin sirrin da ke cikin alkur'ani na gajiyar da qur'ani wa mutane wa haka za a cikin irin yadda ka ji nan an ta kawowa nabbahal ulama'u malamai suka fadakar ila ahamiyatul inayati da ilmin balaga liman arada tafsir alqur'ani alkarim muhimmanci ilimin balaga ga wanda yake nufin fassara alkur'ani sanin fassara alkurani fadlan an ulumil lokaci al'ukura, bayan sanin sauran ilmomin kamar da muka fara farko ilimin nahwu wajibi ne ka san shi nahwu da sarfu da hada cikin ne ake raba su mu ce nahwu da sarfu haka ilimin adam ka san waƙoƙin larabawa da sirrin yadda suke zuba su. da abin da ke cikin haka na fasaha da bambancin mutum da suka faru zamani bayan zamani wanda suka haifar da abin da ya bayu zuwa ga canje-canjen tsarin zance da zubinsa a cikin waƙoƙin larabawa wajibi ne duka waɗannan ulum na arabiya aƙalla hudun nan na hau sarfu adad balaga ya zama kana da rabo gwargwadon hali a cikinsu kama sabaka zikiru kwalaba ba asa min zikiri kauri abi hayyan في مقدمة تفسيره البحر المحيط بيكي تشوى علم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته لا يرتقى منه التفسير ذروته ولا يتمطى منه صحوته إلا من كان متبشرا في علم اللسان باون دي إسي هو كان سؤولور وعلم التفسير كوي هو قدم باين دوكين تفسيري سيوني سي علم العربي wa zakara kalaman kuma zakara kalaman qawilan fi maana dogon zance ne in kaje muqaddima duk waɗannan tafsiran wanda ka je ka a muqaddimu sai sun maka wannan bayanin muhimmancin harshen larabci da ilmomin sa wajen fahimta al-Qur'ani wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wannan shine tsokacin da na so zai yi a kai da Allah ba magana tawali'u ba ce ni na san laccan nan ba ta yi ba na rantse da Allah da ya na kiyaye da aka ku ya ku Allah ya ce mutum ni malami taliki bai zo sai da na gama in yaji a kashe ba na amma da yana nan ma'ana da sai na tarawaji a ƙarshe a ƙarshe ina so ne mana wani eh, iktirahi wato na ba mu shawara gaba gaba mu jama'a yan uwa ɗalibai dukkan mu ɗalibai ne kuma dukkan mu masu neman ilimi ne kuma ilimi kamar yadda ashekul albani muhammad nasu zai ke yawan faɗa al'ilmu la ya kaba jumut ilimi baya karɓan daskin dari gidanci a tsaya wuri ɗaya zai karɓan shi tun da allah ya duniya haka ilimi ke ƙara jaddaduwa malamai na gaske inda imam malik kamar da ake ba da labari mu waɗannan da an ce ta kusa arba'in ɗin wannan haka ya kullum yana ragewa yana ragewa ya haka ta zama take ko shekarun karantarwarsa kullum yana gano wasu fa'idoji yana rage wasu har ake cewa ma annasu ya takasaru ilmuhum wa ya ƙillu ilmu maliki hawan ya ce ma lau asha malikun la asbaha la ilma lau alama da siya suke mu gaba da tana kawai ce jama'a ba mu wadda ya hakuri to ilimi kullum haka yake da tajaddudi tajaddudi daga cikin da zaka gane cewa ya kama hanyar da zai baka tausayi kaji mutum ya ce ai na gama da mas'ala ba, wato baya bukatar ya san wani sabon abu a cikin ta ko na gama da littafi ta ba zai yiwa duk karatu da ma aka ce idan ka saurari karatu ko ka je gun wani eh, karantarwa ɗayan abu hudu ne ko a gaya maka abin da baka sani ba baka taba jin shi ba ko a gaya maka abin da ka sani ka manta ko a gaya maka abin da ka san shi a dunkule yanzu a fara maka shi ko a gaya maka abin da ka sani a kuskure a gyara mashi da ka koya ne kana da riba in duk baka samu wannan ba in dai kai wannan ilimin da kyakkyawan za ka samu riba ladan zama a gurin majalisar ilimi to kar mu sa wa mu jama'a tunanin cewa mun iya mu ci gaba da koya mu koyi ilmomin nan jama'a ba mu makara ba ilmomin arabiyan nan akwai su a garin zariyan nan duk inda ka ba ana karantar da su na hau sarfu adab balaga ana karantar da su a makarantun zamani a makarantu na gargajiya a zaurika a wuraren majalisai na karatu mu koyar da su daga cikin waɗanda suka iya su mu taimaka wa ƴan uwan ɗalibai da suke kusa da mu mu koya musu a bar koya mutane zallan tafsiri qur'ani tafsiri ba tare da an koya musu ilmomin da za su iya zama su ba su iya wannan ilimin ba wato ya zama malamin tafsiri kawai shi yake ba mutane nunannen ilimi, amma bai da ɗalibai waɗanda yake koya musu tafsiri wanda ya tafi umara za su yi in ya tafi lahira za su yi idan ma wata amarya ya gace tafi honi wanda ita ya san akwai wanda ya ne ba ga wani kaga muna da bukatar wannan na farko kenan mu ci gaba da koyon ilimi sannan abu mafi muhimmanci fiye da wannan kuma shine mu sanya ikhlasi a cikin abin da muke Allah ya sa albarka a ciki sannan kuma akwai littafan tafsiri waɗanda bayan ka iya ilmomin sai ka lazimci nazarin su waɗanda suke za su bayyana maka abubuwa da dama su sa ka akan hanya irin tafsirin bahar muhib na na wancan da aka fara fakhruddin razi ko ko abu hayyan ne abu hayyan ya razi ne sunan nashi mafatihul gaib irin eh, kashaf game da muka ka ba an kari da shi saboda suka je ka dauko virus a cikin shi irin eh, littafin shaukani al-fathul kadir wannan ma zai maka daɗi saboda shi malami ne ahlus sunna bai da matsala kurɗin lokaci yakan yi ta'arudi gare su ba sosai ba kaɗan kaɗan haka ah, ah, abin nan ibnu ashur a ah, tahrir wa tanwir ga dai da dama wannan tafsirin wanda in kana karanta ayoyin da suke fassarawa za su shayar da kai waɗannan ilmomin wanda za su saka dinga jin daɗin ƙwararre kake karanta shi sannan kuma ka zama kana da hadas kana da hangen nesa kana tsayawa kana ta tasa'uli ka karanta aya ka dinga kallanta me yasa ayoyin ta zama a haka menene abin da yake cikin ta sannan ka zama ka karanta alƙur'ani da tadabburi kana so ka ji ma'anar da yake faɗa wannan za su taimake ka kwarai da gaske baya ga sauraron malamai to haka kuma hadisi a wannan zamanin shi ma yana ta samun irin wannan hidimar a da can malaman hadisi ba su cika damuwa da waɗannan masalolin ba sun fi damuwa da bayani akan isnadi bayani akan fiqhun hadisi bayani akan riwayat fudda abin da ke ciki na mubhamatu abin da ke ciki na abin nan wato fasaran garibul qur'an ba su cika damuwa da dirasa ta ijaz da balagan hadisi a can baya ba a cika damuwa da wannan ba amma yanzu akwai irin wannan dirasar hadisa sosai akan hadisai su ma ana yin su a nan Najeriya ana yin su a sauran kasashen Larabawa da kasashen musulmai wanda ya saba hulɗa da eh, eh, shabaka ta intanet za ka iya samun su da dama an yi akan littattafai ko an yi akan wasu hadisai ko akan wasu matsaloli za ka iya samun misali wani ya rubutu kamar da muka faɗa zu akan hadisun eh, jariya ko hadisun musiku salatihi ko hadisun ummu zar'in sai ga an mishi dirasa balagiya ko za ka ji wannan ɗanɗanan kuma ka gane ma'anar hadisi faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi jawami'ul kalim ina fata Allah ubangiji ya gafarta mun na da kurakuran da nayi dan abin da na faɗa dan kani wanda bai kai ya kawo ba ina fata Allah ya sa mashi albarka dan uwa da suka hada wannan zama ubangiji Allah saka musu alkhairi mu da muka zo gaba da muka musharaka Allah ba mu ladan da yake ba wanda suke tare akan aiki na alkhairi ina gode da aka ba wannan dama ah, na gode Allah ya saka da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu